الله قائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك العبد والأمراء عبيد لله لا يملكون الشبر لولا أن مالك الملوك أملكه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسقاهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسقاهم وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله لا يتحركون حركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله وقدرته الملك من ولاه والقوي من كواه والحي من أحياه وكله يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da jinjina da yabawa ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokin mu a daidai wannan lokacin muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka insha Allah ta'ala a wannan zama ta yau kamar yadda yan uwa suka sani zama ce wacce take da take wato jawahirul ma'ani a mizanin shari'a wannan shine ne zango na goma sha ɗaya insha Allah ta'ala za mu duba abin da ya sauwaka daga cikin littafin jawahirul ma'ani babban littafin yan tarikan tijjaniya kenan insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuran mai ba mu ikon gyara matattu ba da ya fi musu Allah ya rahamce su su lafiya ba Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani insha Allah ta'ala za mu dan tattauna game da abun da muka samu cikin littafin jawahiru ma'ari a wannan zama ta yau kafin nan akwai abin da zan fada guda ɗaya zuwa biyu ga waɗansu 'yan uwa guda biyu na farko akwai wanda ya yi magana kan mu da jiya na yi walaikum salam yan uwa walaikum salam duk ina karɓar sallaman ku jabir abdullahi da sauransu ina karɓar sallaman ku walaikum salam wa rahmatullahi wa barakat to akwai wanda jiya mu da na yi game da karatu malam bashir ya kira ya dan tattauna kaɗan duk da ba magana ta ilimi ba ne surutu ne to akan shi zan yi magana na farko kenan tukunna wani kuma shi ma akan maganan karatu da jiya aka yi a wancan shafi da muka barauta shi ma zan taba kaɗan kafin na shiga cikin karatu na. To game da wannan da yake kira yake magana akan mu da na yi na cewa waɗannan damfara suke wa al'umma. Na kawo sunan littafi da juzi'i da lamban safaha na kuma karanta abun da yake cikin littafin a babin amana ta ilimi na kuma jinginawa wanda ya faɗa amma haka ma rashin adalci da rashin tsoron Allah aka jingina mu maganan nawa ne ni na faɗe shi kamar ma ba a rubuce ne a cikin tafi bi albidaya wa nihaya kamar ni na rubuta tafi bidaya wa nihaya ma aka jirkita zancen aka bai da ta wani abu daban to abin da zan kara faɗa shine wannan mafarkin da da yawa daga cikin malaman ku suke yi mafarki ne na damfara duba a wancan tarihi na hallaj da yawa daga cikin masu mafarkin sun ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam daga yan bida na fassara su da abin da hallaj ya yi don damfara abin da na karanta cikin albidaya wa nihaya shekaran jiya karatun malam bashir dogaro da wannan karatun zan ce mafarkin na kuma da yawa daga ciki akwai abun dubawa damfara ne sannan kuma abun da malamin nan ya tabbas ko kokonto babu ya yi ne don damfara ya damfari kudin mutane haka kuma na nuna duniya kuma shi zan bari a yanzu ko kuma shi zan fara gaban Allah har ila yau. Gaje ka rubuta littafin ilan babu sai ka zo ka ce na fari babu wannan shine izzar sunna wannan shine izzar sunna dama na ce ne mai dogon zango zan yi shine izzar sunna kai kai ahlus sunna ka zauna ka yi karatu ka ja suna littafi ka bari juz'in littafi ka bari shafin littafi amma wani ya fara sai ya jingina maka kuma zai kai zai kushe wannan shine izzar sunna bai sa ba ya jingina kamar yadda ka jingina sai ya kushe da kai to na biyu kuma a kan karatun da jiya aka yi yana magana ga, ga wanda suka san darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam kaza to ni ban ga ba girmama annabi a gurin wannan na ya karatu jiya ban gani ba ban gani ba wai girmama annabi cikin wanda ya karatu jiya wancan shafin a dai wannan mutumin ban ga maganan girmama ne da tare da shi ba ban gani ba kuma zai yi wuya in gani don abin da ya faɗa game da annabi ni ko a rayuwata ban taba ji ba bil adama a gabana wanda na san shi ya faɗa an ba shi ba ni ban taba gani ba shi yasa ni a wuri a wajena wannan bai girmama ne ba kuma baya girmama ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka je gidan mutane ka bari abun da akwai da abun da babu da abun da ke sunna ne da abun da ke bid'a ne da hadisan ma da hadisan da iba hadisai wani su mawdu'ai hadisai bayan kai ne fa mai cewa ma'aiki sallallahu yana shawar matar gidan mijinta wannan ka taba ji wani bilarama ya faɗa in ba yan shi'a ba suka rufa littafin su ka taba ji wani ya fari wannan maganar amma wannan ya fara kuma cewa yana girmama annabi ta yana girmama annabi wanda ya ci zarafin annabi na sani inda da shi yanzu haka kuma ce yana girma annabi da dai canza ne, da canza ne. to idan ta kamu kuma wannan magana ne ban ka bugo shi ma sai shiga cikin jawahirul ma'ani mu kwakuro inda aka ji zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam gurare kusan takwas a cikin jawahirul ma'ani inda aka ji zarafin annabi guri takwas in ka zo sai mu shiga cikin jawahirul ma'ani mu ne ko gurin gasar ma hannu na ba zan aje to abinda za mu tattauna a kai yau babban abu ne babban abu ne za mu tattauna a kan shi babban abu ne akwai na daga cikin malamansu wanda shi ma yake nan gari mai duguri ya yi magana ya ma kafirta masu wahadatul wujudi ya kafirta masu wahadatul wujudi masu kowa Allah ya kafirta su to yau a babin na zama magana shin maganan kowa Allah akwai ko babu a jawahir ma'ani za mu gani daga shamu tijjani wannan matsala insha Allah ta'ala to wannan su su za mu tattauna waɗansu kuma yana ga ko za mu ajiye wa masu kira wallahu alam amma abu da akwai insha Allah za mu tattauna mu gani insha Allah tare abu da akwai za mu tattauna mu gani shin an ba mutum martaban Allah duk da ma waɗansu kasutuka na mayan ya gabata zai fara shi yana abu da muka fara na babin hulul da kuma babin wahasatul wujudi da babin istidrak da bahrut tauhid waɗanda gaba daya mun tattauna su a kwanakin da ya gabata Allah yana shiga jikin mutum mutum yana shiga jikin Allah subhanallah sannan mutum yana istidraki ga Allah sannan mutum yana fana'ul bana'i wanda shi zai ga shiga istidraki ga Allah sannan mutum zai samu sai bahrut tauhid ya zama shi ne kawai Allah sannan mun karta da aka kawo kamancece ne Allah da halittarsa waɗanda gaba da musamman babu huluniya da ittihad mun kawo shi shirin bayani wanda yake nuna mana cewa ba su bambanta Allah da bawa ba kuma a nan muka karanta shan tijani ya kawo a rubuce muka nuna wa duniya muka haska wa duniya muka aza hannu a gurin muka ce ga inda ya ce bawa da Allah ba bambanci ga inda ya ce ya mace kalmar bambanci alfarq da albayin tsakanin alkhaliqu da kuma al-makhluq to irin sa har ila yau za mu kara haska duniya ko mu kawo kalmar mana wahdatul wujudi daga bakin shamu tijani yana sa su tambe cewa wannan maganar mai kyau ne kadan za mu tabo amma da yawa kam na san zai yi wuya kila wani su sunan su za su kama za mu kama kuma wani su kila kama sunan ba zai yi ba misali akwai annurul akbar a babin wahdatul wujudi akwai alfatuhul a'azam a babin wahdatul wujudi akwai annafsul mardiya annafsul mardiya a babin wahdatul wujudi akwai martabatu kunhil haq shi ma babin hululiyya ne ya kawo akwai martabatu ruhu na kira shi al-karaba kima ababin babin ittihad ne ya kawo akwai alhayatu ba'da al-mauti a babin istighraq mana ya kawo akwai wahdatul wujudi da kanta da ittihad wanda shi zamu tago yau insha Allah akwai kuma tauhidul khawas shi ma babin babin bana'ul bana'i ya kawo akwai kamar tauhid a jawahirul bayani kenan shi ma babin babin hululiya da ittihad ya kawo akwai martaba da kuni ilhaki wanda ake kira shi hadratu tonsi ma'ana shi ya kawo babu istidrak da alama uzati ya babun hadarat inda yake magana akan hadarat a wannan gurin ya kawo sannan kuma akwai albutunul akbar shi ma a wannan gurin ne ya kawo sai martaba da hadiya ya kawo waɗannan waɗannan gaba ya babin wanda abu da muke magana waɗansu sun muni magana a wannan babin aka kawo waɗannan abubuwa na muka lissafo so yanzu insha Allah ta'ala da sun su kira za mu ajiye ga mai kira ya so idan idan mai kira ya kira sai mu tattauna a kan insha Allah ta'ala sai mu tattauna a kan wannan din yanzu abu da yake faruwa wanda yake da littafin jawahirul ma'ani na darul fikir ya garza zuwa yi na biyu shafi dari da tamanin da hudu wanda yake da jawahirul ma'ani na darul fikir ya bude yi na biyu babi na biyar fasali na uku shafi 184 ka bude shafi 184 da jarida 84 idan kuma kada da jawahir ma'ani idan kana da jawahir ma'ani شنو الأمور ya, dari uku da talatin da takwas idan kana da jawahir ma'ani na fikir Ya Allah kafu shafi dari uku Não é na zona. Foi uma hora, né? Foi afon yan uwa To abu da jawahir ma'ana yawa na daru fikiri shafi ɗari uku da talatin da takwas. darul kutub ilmiya kai na darul kutub ilmiya darul kutub ilmiya abu ne shafi da yunkuna 38 darul kai kuma abu ne shafi da rida 84 a nan ne abin da zamu mu fara faɗa yake idan ka bude shafi takwas. ka zo kan farko farkon magana fa hadha ma'ana ya sirri ya jahri yaqulu ba'd shu'ara fi ma'ana hadha istighraq to kala dan ma ka dan yi baya kaɗan ka zo shafi da kai talatin da bakwai ka zo kan baitin a ya sirri ya jahili sai mu bar daga nan don kar mu bar wani abu a baya zai fi kyau abinda za mu faɗa abubuwa ne guda biyar ɗaya daga nan za mu fara daga nan insha Allah ta'ala da za mu fara za ku kalla rubuta a ya sirri ya jahari to a nan za ku ga insha Allah daga nan za mu fara karatu har mu je inda yake cewa mai wannan magana yake cewa Allah da bawa ba babanci? Allah shine bawa bawa shine Allah to za mu je mu ga wannan wurin Allah wai shine bawa bawa shine Allah ba bambanci tsakanin Allah da haka ne aka rubuta da ma'anar babu bambanci aka aka rubuta tsakanin Allah da bawa to mu zo kan baiti na mu fara a ya sirri ya jahari wa ba'adi wa jumlati ana akwai kuskure rubutu idan kana da jawahir ma'ani na darin kutubin ilmiya akwai kuskure rubutu a gurin ka kai akwai kuskure rubutu a gurin idan kai ja kada jawahir ma'ani na darul fikri Sai ba ka da matsala a wannan gurin amma duk wanda yake da jawahir ma'ani na darul kutubi ilmiya yana da yana da kuskure a wannan wajen zai ruga a yasiri ya jahari wa ba'd aka rubuta ba wa ba bane wa ba'di akwai yawon mad akwai yawon mad gaban dadu an yi kuskure ba sa yawon din nan ba wa ba'di wa jumlati haka ya kai sirrina ya bayyane na ya wani sashi daga jikina ya wanda yake jikin nawa gaba daya jumlati to a gyara an kana wannan ka gyara kamar da wa ba'di sai ce wa ya kullu ajza'i wa maknunu khafiyati wa ya ainu bahjati anama akwai kuskure amma a darul fikri kuskuren yake agarta da waya ainihin ba hajati ba hajati in kana da darul mai ilmiya kai rubutun ka daidai ne kuma wannan gurin amma darul fikri ya rubuta da ba hajati wannan alifin madde babu a wannan gurin kuskuren rubutu ne kuskuren larabci ne a cire wannan alifin wani waru mahajjaci wa bartu fuadi amnin alayya bi ru'yati wannan baitin kenan sai ke fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi to daga daga fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi a gaban nan akwai jumlan da akwai shi a littafin darul fikri amma babu a littafin darul kutubi ilmiya babu shi akwai kalmar i'lam annahu arada bi qawlihi to wannan jumla gaba daya babu shi a cikin littafin da wahir mu'ayyin na darul kutub ilmiya babu amma dan fikri akwai ilam annahu arada bi qawlihi tukunna sai ya kawo aya sirri ya jahri sai ya zama inna allaha a darul fikri ya rubuta anna allaha kuskure ne inna allaha subhanahu wa ta'ala sara fi jami'i ahwalihi Allah ya gudana cikin halayensa gaba ɗaya wanda Allah ya gudana cikin halayensa gaba ɗaya Allah ya masa jaraya ne cikin halayensa gaba ɗaya fi jami'a warihi to ba wanda ya haɗu irin wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mutumin bala aqila hankali ba shi ba ne, wala waham wala his wala kaifiya wala sura ba ya da kaifiya ba ya da kisi ko ka taba shi ba shi ka taba ba Allah ne ka taba to yanzu ya bace daga Allah ya yi sai ga kuna ko kaifiya ba ya da shi kai ko suran ma ba ta shi bane ba wannan shine yin karatu mu na farko kenan wanda zai are suran Allah subhanahu ta'ala wala aina wala wajha wala kalam ba wajhi ba a ina ne da ba ta ina ne ba magana wala tasarrufi shai ko tasarrufi cikin komai ma babu illa Allah to kamar ana akwai kuskure rubutun wani la yau wala tasarrufa bi shay'in illa Allah ta'ala a darul ilmiya kenan illa Allah ta'ala a darul kutub ilmiya wannan wannan mutumin da Allah ya saraya na jikinsa an kariba nashi bane yanzu Allah ne yake driving nashi yanzu Allah ne control a jikinsa shi ba komai ba ba nashi ba ne halinsa ba nashi ba hankalinsa ba nashi ba ya da wahami ya da hissi ya da kaifiya ya da sura suran ma ba nashi ba ne ba yanzu ba ta ina ba daga ina ba ma kawo magana zama ba nashi ba ne na Allah ne ya ce idan ma yana tasarrufi cikin komai to Allah ne yake tasarrufi wannan adarul kutubi ilmiya kenan amma dar fikri bai bai kawo bai cewa ya yi fi shai illa lillahi ta'ala tasarruf na shi ne kira in yana tasarrufi yana yi ne don Allah kaga fassarar dar fikri za su samu nutsuwa da shi amma fassarar dar fikri ilmiya akwai masala sosai sosai yana mara jumla bayan baya kuma zai fi dacewa don jumlolin bayan aka yake nunawa yace fa huwa muradu huwa muradun قوله يا سري وهو مراد قوله يا سري تو كلمه يا سري adar ne ya faru da ba a yi kuskure ne kamata shi mai zama a ya sirrin da baitin da farko an fara a ya sirri ne ba ya sirri ba ya zama ba wa muradu kaurihi a ya sirri kamar yadda yake a dar fikri ilmiya daidai ne amma a dar fikri an yi kuskure ba a yi dinnan aya sirri ya jahare aya sirri shi kuma shi kuma darul darul darul ilmiya ya kara cire alif din kaga ya kawo da farko ya sa alif na biyu kuma ya cire alif din wa huwa ma asarahu min ahwali wa ya jari ma azharahu min ahwali ya sirri abunda Allah ya sirranta masa na halaye na sirri butuni kenan na boye shi kuma ya jahare ma huwa ma zaharahu min ahwali abunda kuma Allah ya bayyana masa na halaye يقول شيخ مولانا عبد السلام في صلاته شيخ مالا ممو مولام عبد السلام وي مولا سجنكو عبد cewa cikin sallar yana roko wa gare ka ne fi aini bahril wahda hatta la ara wala asma wala ajid wala his illa biha to kaga wannan addu'a da yake yi daga ciki ya fita bahar wahada wanda shine bahar tauhid za mu je mu kawo zanan gaba shi ma akwai wa gare ni fi ayni bahri wahada yana maroko ya lume cikin baharin kadaitaka baharin kadaitaka yake roko daga Allah baharul wahada tekun kadaitaka ba ba mutu tsakanin Allah da bawa wannan jahun yake roko yake cewa hatta lahara zama ba na ganin komai ba na ji ba na ji a jika ba na ji a kunne ba na ji a jikina ko ta ina ma illa bi sai shi wannan ayin na bahrul wahada to nan ne sai yake fa hada ma na ayasiri za ku ga rubuta gurin yake fa hada ma na fa hada ma na ayasiri ya jari يكون بعض الشعراء في معنى Ka ga كاغا شي بيت لا استقراء ba? baiti na istighraq ne don yace ya kullu ba'd shu'ara'i fi ma'na hadha istighraq kaga magana istighraq ne to sai me yace yace tallahi ma tala'at shamsun wala garubat illa wa na minni wa ولا تنافست مسرورا ومبتئبا إلا وذكرك مكرونا بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا تناولت الشرب بالماء تناولت شرب الماء ولا تناولت شرب الماء تباع باع باع شرب الماء وانا باون ادار الفكري babu bawon nan an yi kusa rubutu a gurin a darar kutu ilmiya akwai bawon nan amma a darar fikiri ba wannan bawon an yi kuskure ba sa bawon nan ma wajen illa ra'aytu khiyalan minka fil ka'si to da ya bai tunan ne zai kawai ya chakwa kiyan sai ke fara yusharu bi istidrak bi istidrak fil istidrak fillahi ta'ala wa huwa ba'da qawlihi

fama fiya gairo to daga nan za ku zo mai kyau fama fiya gairo ga ba wani ka a jikina ya Allah subhanallah ba wani ka a jikina ya Allah fa an gaba di kai ne sashin jikina Ba an gaba di kai ne sashin jikina ya Allah wa jumla ci kai ne ma jumlan jikina gaba daya wa ya kullu ajza'i naga ga darul kudur ilmiya a rubuta wa ya akulu ajza'i ya sa da ya akulu to ba ya akulu ne ya kullu ajza'i ne wannan alif kamar hanga hamzatul qat'i kuskure ne wa ya kullu ajza'i ne sai jura ga wata tawakkaluwa kudu wa jama'a yace fa ma ana gairuka ba ni ne waninka ba wala ta gairi ba kuma kai ne wani na ba La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berhubung nakar tabu. Ana gairuka. Wala anta gairi. Ya Allah, ni bawani wani ka kai ba na bani. Ya ilahi, to ina Allah ina bawa. Ina Allah ina bawa. Wanda, cikin gurare biyar biar kenan, yana da shawahid yawa za mu kawo har wa da turmuduri ku duba jama'a fama ana gairuka wala anta gairi subhanallah ya Allah ba ni ne wani ka ba ba kuma kai ne wani na ba ba gairi a tsakanin Allah da bawa fama ana gairuka wala anta gairi duba wannan maganar duba wannan maganar inda kyau tana ɗauka mai kyau da nan namu ma ana gairuka wala an ta gairi ban sani ba ko kuna ya dubawa mai kyau ko ba ka dubawa Allah ba'ala kuma na sace bracket wanda yake da daru kutu miya zai kalla haka daru fikiri kuma zai kalla haka a shafe 138 a daru kutu miya. a shafe 184 a dar fikri fama anta gairi wala fama ana gairuka wala an ta gairi subhanallah fama ana gairuka wala an ta gairi ban zama ni waninka ba kai baka zama wani na ba subhanallah subhanallah اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين لا cikin biyar لا ɗaya cikin to ku rike wannan wanda zai bugo ya bugo akan wannan abu? ya da wannan kalma musamman wannan kalma ba ma'ana gairuka wala anta gairi mana bukata ya bugo akan wannan na ɗaya kenan sai mu kawo shawahi na wazatul wujudi mu je shafi ta 164 a dar fikri kenan ku koma shafi hudu a darul fitr shafi da da sittin hudu. in kana da jawahir ma'ani na darul kutub ilmiya kana da dama ka bude shafi da uku cuk cuk shafi da uku amma wannan magana muka faɗa na yanzu amma ana gairuka wala an ta gaida wannan nafsul bait wannan wannan baitin da aka yi aka ce wannan tafsirin a ciki ba an da ba wa jumlati akwai yin daga cikin tamin akhbarul halaj akhbarul halaj shafi ta tamanin da hudu da kuma shafi ta tasa'in da uku akwai akhbarul halaj za mu kawo kila insha Allah ta'ala a shabita 84 da kuma shabita 93 akwai wannan baitin da Shehu Tijani ya kawo ya fassara haka shi ma Hallaj ya kawo ko tankwacin irin wannan baitin ya kuma fassara za mu ajiye shi ga mai kira insha Allah mu bude shabita laila 64 a darul fitr in kuma kana darul ilmiya mu je shabita 300 dot shafi ta dari uku daidai idan ka yi shafi ta dari uku za ka kalla wani tambaya da aka yi a shan jani wa sa'al tuhura radiyallahu anhu an haqiqati zikiri daga nan an fara karatu shi ma kuma za mu je inda yake nuna cewa bawa Allah ne Allah bawa ne kamar yadda can ya ce ba ma ana ka wala ta gairi idan kuka gode shafin da na dare ku cuk a darul kutub ilmiya za ku kalla rubuta wa sa'atu radiyallahu anhu haqiqatu zikri idan kuma kana da darul fikri kawai shafin da 64164 za ka rubuta wa sa'atu a tsakiya shine ma tsakiya daidai wa sa'adu radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi sai dai wannan juna babu adar kirimiya radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi bihi babu wani adarun kotu kutub ilmiya an hakika da zai zikiri an tambaye shi hakika ne zikiri fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi hakika to zikiri adana maratibihi an yansa ma dunahu idan zikiri ta kai zikiri sai kamata duk abun da ba shi bane ba وأعلاه هي أعلى مراتب الاستلام أعلى مراتب الاستلام وأعلى مراتب الاستلام أن يشهد نفسه عين ذلك الوجود يا الله وهو المعبر عنه بالساق شاكي تعبير da الساق والمهق wato mutum ya fita ya zama babu kawai a hayakinsa ko kuma ya zama shi kan kamar matacce ne ومن الأمر قاتين الحياة بعد الموت وهو المعبر عن عند الصوفيين كده بالسعي والمهك سيد وحقيق الاستلام أول هو ظهور ظهور أي أقوال وهو المعبر عنه بالسكر وأنا أقول لكم أنا أقول أدال فكري كده وهو وهو المعبر عنه بالسكر كده دايما أما أدال الفكري يعني أنا بالكسر هو بالكسر وهو المعبر عنه بالكسر كما رأي استمجي ننسينون دكاكون أنجا دعو ننسينون دكاكون تو وانا نادان فكري كسكوليني وهو المعبر عنه بالكسر كسكوليني با كسر با السكر ما يكينا إيه انتاسم وانا هتم زي بتلقى حاجة مصداكي وانشان وجن وانا كجا ولا أكل ولا وهم ولا ولا, ولا kamar wancan dai kenan to shi kuma wannan wannan farkon kenan fa sukuriyar na farko ne yace wa wasu wasatuhu fana'un anil aqwani ma ilmihi bi bana'ihi wa ana fana'un anil aqwani wa fana'uhu an bana'ihi kaga fana'ul bana'i kenan samu anan wanda shine wahdatul wujudi ko kuma shi ne sidraku tam wa fana'un an bana'ihi au garu da ko سيأتي والمرأة والمرتبة العليا منه أن يشهد نفسه عين ذا نغاني كسنا لغتانا ولم عين بان با أدار الفكر أن يكسنا لغتو والمرأة والمرأة والمرتبة العليا منه أن يشهد نفسه عين عين عين بان با كما با يشهد با أن يشهد عين عين عين با ناغا ناغا عن كي ناغا أدار أدار فكري أروح دا عن كي نعاني أني كنا نغني أن يكسر بطل با عن با عين نه ذلك الوجود وهو المعبر عن بالساك والماكي وحقيقة الساك والماكي عبارة تاني عبارتان تاني نما أقول كسر بطل لا يوم عبارة تاني Patani a darul ilimi a daidai ya ka rubuta amma a daru fikri ya rubuta aratani maimakon ibaratani aratani ya ka rubuta wanda sun bar bawon din kenan ba bawon da yake tsakanin ainihin da alif tani sai a sa wannan bawon ya zama tani mutaraji Patani sai ke huma bayan akwai wawun wa huma ne Eh, ba wa infina wa huma sai ke fana'ul abdi bil kulliya fana'ul abdi bil kulliya da kutub ilmiya kenan amma fana'ul fana'ul sayyidi bil kulliya a dar fikri to ikon Allah a nan shugaba a nan bawa wanne ne daidai fana'ul abdi bil kulliya shine tabirin su idan za a tambaye ka menene fana'ul abdi a cikin jawahir mali menene fanawul abdi bil kulliya a jawahir ma'ani to wannan shine amsar sa ko fanawul bana idan nan anan gurin wanda zai dauki sa sa ha kusa wal ma shine fanawul abdi bil kulliya to fanawul abdi zai da shi ne shine da akan fanawul sayyidi fanawul abdi bil kulliya shine daidai akan fanawul sayyid bil kulliya وانا دار دار دار القطري دار القطري علمية دار القطري دينية اما دار فكرية يعني كسكولي تو انا بوجا كلا ابو من بيتا كاتنا وقال لي رونا هاير تاليرنا انا لي بلاي تيكي حيرتني في امري منذ جبت عني حتى خاطبتني في سري من انت قلت انت وانا هي مكان حلاج أديوانيسا رأيت ربي بعيني كربي فقلت من أنت قال أنت hayyartani ka dimartar da ni dimuwa shine hayyartani fi amri cikin lamura lamura na ka dimartar da ni ka sa ni dimuwa mun zugibta an ne tun lokacin da ka boya gare ni ka sa ni dimuwa mun zugibta an ne hatta ana haka kusa rubutun hatta din Adaru daru fikiri shine daidai amma adaru fikiri ne a aruta hakkun maimakon hatta kaga ko na ma baya za ku samu hayyar tare fi amri munzu mus munzu wannan duk larabcin da ne amma a darul kutube a rubuta mus a darul kutube ilmiya gana mus shi ma dai munzu ne amma zai fi manuta munzu to to dai wannan hukuncin da na ragar ɗauka suka biyu ba masala amma munzu gifta anni hatta din nan wannan ba hakun ba ne ai ko da hakun zarafin ba zai yi kyau ba kwata-kwata ta yaya zaka ce hayyarta ni fi amri munzu gifta anni hakun mana na wata wakil ne zama sai ne zama hakan wannan zarafi ba ya ɗauka wata kwata a larabci wannan ba zai yi ba wannan ba zai wa larabci hatta shi ne daidai na da fikir idan shi ne daidai hatta hatabta ne fi sirri man anta qultu anta amma a wajen wasali da aka zo darul fikri darul ilmiya sai ya sa anti to a dukkan tambaya da amsa zuwa nan gurin karshen magana ba a zai sa a ce anti babu shi in ma muka fasara hayyarci ni fi amri mun gibti anni hatta khatabci ni fi sirri mana an ta kuntu ci. ba ma'ana kwata-kwata baitin nan kuma yin baitin nan akwai shi a kwaru halat shafi saba da biyu a cikin kwaru halat akwai kwatankwacin wannan baiti a shafi saba da biyu kwaru halat shafi saba da biyu ka motar da ke cikin al'amurana tun lokacin da ka goya gare ni hatta ma ka yi mun magana a sirrance ka ce waye kai na ce ni ni ne kai la ilaha illallah hadabta ne man anta fi sirri man anta qultu anta kai magana ta sirri ka ce da ni waye kai sirrance ce ni ne kai wannan shi magana hallaci ra'aytu rabbi bi aini kalbi na ga Allah a idon zuciyata sai na ce da Allah man anta kai wane ne sai Allah ya ce anta aini ne kai wai yana tambayan Allah Allah yana tambayan Allah da ya ga Allah ya ce ya ce Allah waye kai Allah ce aini ne ai kai ne ni wa kuntu man anta nace da Allah waye kai ya ce anta kai ne la ilaha illallah وكنت من أنت كان أنت وانا شيء نبيو مجينا حكم وهذا دوري عند ذي بينا يجي تعبير دونغور يتبتر يتبتر الدنيا أمنا كلاش واحدة الوجود وانا كلمة دا واحدة الوجود duk duniya sun san menene wahdatul wujudi amma wuri Ahmad Tijani ba laifi akan wahdatul wujudi shi nashi daidai ne An yana da yayin duk wanda ya san wahdatul wujudi sun suka san me yake bari ko kuma abun da ya yi magana a gurin to yanzu kana da maka je shafi ta da hamsin da biyu tara kai dari da hamsin da tara ko ba baya kadan kenan dari da hamsin da tara in kana da zamu fikiri ka zo shafi ta dari da hamsin da tara a littafin darul fikri da wai mai darul fikri da da shafi da ila hamsin da tara juzi na biyu wani ta fasali na uku idan kuma kana jawahir ma'ani na darul wasu mai ribiya shafi da da biyu shafi da ribiyo da tasa'in da biyu da zo ƙarshen hadisin salata aro alallahi fi biladihi wa ibadihi fa inna man ala alal ibadi ala alallahi wa takabbara alaihi sai ma takabbara alaihi ma yin kuka rubutu a gurin a dar fikiri kenan don bai sa shata ma kai ba to mu zo nan gurin mu ba, wa da wuduri zahiri a wurin. kafin mu je babin zama gaba ɗaya na musamman yace wa taqiqu wa taqiqu ma fi hadha alhadisi huwa ma kunnahu awwalan wa huwa anna jami' makhluqati maratibun lil haqq kurike mun nan gurin nan tambayi wanda ya bugo me ma'ana maratib a wajen istilahin Ahmad Tijjani me ma'ana maratib a jawahirul ma'ani me ma'ana martaba me ma'ana ko kuma martaba gida nawa littafin jawahir ma'ani a wajen sha mutujjani amma na yace anna wa huwa anna jami'al makhluqati maratibun lil haqq al haqq wa nan Allah ne fa ba gaskiya yake nufi ba يجب التسليم لما له ما في ما في حكمه وفي كل ما حكم فيه وفي كل ما حكم فيه حقه la yu aridu fi shay'in summa hukumu shay'in wa ra'i hada yatasarahu fihi zahiran wa zahiran ila batinan na'am wa hada nama ba ba ba wa wannan kenan bai ke ba wa ra'i ko to ya da ya kun anama a can ma naga fi kulli kullin ma kama amma wa obi kulli ma kama ba wawun ya za fi ne kawai amma ya akwai wawun nan a dalil fitri kenan wala yakunu hada illa liman arafa wahdat alwujud ko kallai da garbuta wala yakunu hada illa liman arafa wahdat alwujud wannan ba zai ba sai wanda ya san menene wahdat alwujud shi zai san wannan nan سيكون إن كان يكون كرمر ولا يكون هذا إلا لمن عرف واحد المدور سيكون بيات النجوى وهو أن جميع مخلوقات مراتب للحق كما ما الله أن جميع المخلوقات مراتب للحق دعوتك ما جونا كذا ولا يكون هذا إلا لمن عرف واحدة الوجود menene wada dodo ne wannan magana namu ba zai yi ba sai wanda ya san wada dodo shi zai san wannan magana namu kun gani duk da nan wurin akwai cakokin na rubutu diyawa. wanda ya kai kusan akwai lokacin da ma kwata babu da source a nan wurin akwai gaba daya to mu je da aka tambaye shi akan wa da dodori kaga yanzu ana cewa ya kai ya kawo maganan ba ba zai san anna jami'al makhluqati maratibun alhaq ba zai san wannan matsalan ba sai wanda ya san wa da dodori cewa ya haka kaga ya tabbatar da wannan matsalar akwai shi ya tabbatar akwai wanda zojir kuma wanda ya san wanda shi ne, cikakken masanin game da abin da yake bari yanzu haka nan komai Allah to mu je mu ga inda aka tambaye shi akan kalmar nan wanda zojir mun da muke cewa kafiri kafiri ne mai da kawai ma su nan garin kuma ya ce wannan kafirci ne sai ya wada su shuhuri to ga shi amta jani ya ce duk wanda ya ce wannan ya kafiri ne bai san me yake nufi ba mu je gurin je da 62. shafi da da sittin da biyu a dalil fikir kenan ta ku bala an tambaye shi yana mai tabbatar da wata wuduri ko shakka ba ka je shafi da da sittin da biyu a dalil fikir shafi da da sittin da biyu dari da tasa'in na bakwai a dalil kutubi ilmiya in dai kana kutu kutubi ilmiya ka je shafi dari da dari biyu da tasa'in da bakwai 297 amma dalil fikiri a darin fikiri ka zo shafi da sittin da biyu za ka kalla yana magana akan wata zudurin kawai kwatance kwatance har ya gama kwatance zalla bai sai tabbatar da wannan matsala a yadda take ba ya dai kushewar da suke suke kiyaman wannan matsala amma kuma shi bai tabbatar da wata zuduri ba ku gano da gurin wa min kalamihi Allahu anhu daga magana shamu tijjani fi idahi wahdatil wujudi wajen tabbatar da idan bayyanar da wata tujuri ga duba magana shan ne wajen tabbatar da ko wajen bayyanar da wata tujuri haka ya rubuta tambaya magana na farko magana wa min kalami radiyallahu anhu fi idahi wahdatil wujudi wa ha ala mazhabil kaum fi idai wahdatul wujudi maganansa wajen bayyanar da wahdatul wujudi da kuma bayani akan wahdatul wujudi akan mazhabin ahlus tasawuf a jawahir ma'ani ya kai guri tara zuwa goma in yake mazhabul kawmi ya nufi sufaye ne in yake mazhabul kawmi ya nufin sufaye ne ya kai guri tara zuwa goma haka kaga ne ce sa cikin bayyanar da wadatul wujudi akan da ta akan mazabin sufaye wane mutum wallahi magana idan na gaba da kap kwatance ne na duniya a jikin mutum kap ya gama wai a jikin mutum gaba gaba ne akwai hannu aikin sa daban akwai kafa aikin sa daban akwai wani waje sun shiga shi akwai kaza akwai gashi akwai fata akwai nama akwai kashi akwai jijiya akwai gwargo amma duk jiki ne guda mutum ne guda zaki guda ne aka kakkasa guraren ita ma duniya haka a wata nahiya daban wata nahiya daban wata nahiya daban amma duk duniya guda daya ne to wannan shine wanda da wujuri ce mutum zai iya fahimtar haka kaf duba karanta wajen bai fita a cikin wannan nan ba ba za ka yi kafuta ba har ya gama zuwa safa ta gaba har ya gama inda yake jawo da tada alhaqqu liman fahima gaskiya ya bayyana ga wanda ya fahimta wallahu yaqulu haq Allah yana barin gaskiya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi tun da ya fara har ya gama ba aya ko daya ba hadisi ko daya magana shi ne zallafa kuma kwatance kwatance ne zan lafa ko magana magabata babu fa sai da sai shi da kanshi ma yake ya gama tas amma sai yace wa qad ittada aqul man fahima sai yace wallahu yaqul haqq wa huwa yahdi sabil ina magana Allah anan gurin ko shi ne Allah din shi ne Allah din kai baka ga waya ba ba hadisi ba magana magabata kwatance kwatance ka kana magana kwatancen duniya da mutum har ka gama sai ka ce wallahi ya kul haq Allah yana faɗi gaskiya ina maganan Allah a gurin nan ina maganan Allah a gurin nan inda za ce wallahi ya kul haka wa ya hadis sabi ina wannan maganar ina wannan magana a gurin wallahi kajifa fa ya gama ya ce ya ce wai wai wai wai mutari ma zahiri wai yana rusa abin da malaman shari'a suka faɗa kan wada wada dojore ban ga rusa ma ci ba fa ba fa haka ruji ku far ku kurba wa fi idai fi idai wahdati al-wujuri ala maza wa bayanihi ala madhhab al-qawm radiyallahu anhum wa ibtari ma kana ahlu zahir min ihad wahda ina ibtara gurin da me aka rusa magana malaman shari'a ya tabbatar malaman su magana sofaye ya kore malam magana malaman shari'a wa butulani ma alzamuhu liman kana liman kana biha ka radiyallahu anhu bayanu min wajhaini alwajh alawwal an alalam alkabir ka zat alinsan ka ko kuta ne ma wai duniya mai girma ka manje kin mutum fit tamsil wajen buga misali kaga kuta kuta ta zalane wa inna ka idan tata ilaiha wajadtaha muttahila ma yatilafi ma turkiwat minhu fi surah إيه؟ والخاصية من شعر وجلد ولحم وعظم وعصم ومخ وكذا اختلاف جواريه وطواعيه التي ركبت فيه وبها قيام بنيانه فإذا فهمت هذا ظهر كل بطلان ما عظموه من نفي الوحدة من نفي الوحدة إيش ما كان بطلان من نفي الوحدة عند الله إيه listilzami tusawi sharifi walwadi wai lazanta wajen haram mai mai daraja mara mara daraja waje tima'in mutana ana akwai kusurin rubutu ana ba ba ba ana rubuta wajima ba wajima ba wajtima'a ne a dar fikri a rubuta wajima wannan kuskure ne wajtima'a shine daidai da ta wajtima'i almutanafiyaini waddiddaini amma kuma aka ba ce ta mutana mutanafiyai yawon guda biyu ne dan shukri yayi kuskure mutanafiyaini ijtima ya yi kuskure ba ta tawun sannan mutanafiyaini yawon guda biyu ne waddiddaini guda biyu ne ila akhiri ma kala hukunna la yadamu ma ana ma ba kuskure har yanzu har yanzu ba zai kuskure ba daidai bane ba ba wai ba ma alzamuhu min nafi wahda ko kuma muje ma kaluhu ila akhiri ma kaluhu ila akhiri ma kaluhu kunna la yalzamu ma zakarahu huna la yalzamu ma zakarahu huna Oke, a wani babin zahara ba zahara ne kuskure nan. Fa yadda fahimta hada zahara kullu butulanin ma alzamuhu. zahara kullu butulani ma alzamu to kalman kullu na abba zahara kullu zahara laka aka karuta ta rufe kare bai da hidda hada zahara laka kalman laka babu a kutubi ilmiya babu shi ya yarda zahara laka butulanu ma alzamu haka ya kawo amma shi kuma ce ya kawo da bai da hidda hada zahara kullu butulani ma alzamu haka ya kawo kuskure a wannan aka samu sannan ya kawo ga ana gaba in kanat hawasu mutaba'ila amma wani na ta'un na babu adalu fikri shi nan ne har ku gama ku kalla kwatance ne zalla wallahi akwai ya yi kuskure da an rubuta allati ne ma rubuta mata a gurin kuskuren shi mata kamata ya rubuta allati ba mata za a rubuta ba inda yake cewa wa na ka idan zarta ila aini tilka sura mata ba mata ba to allati ikhtalabat hurufuha haka ne dai duk da akwai kwafiya da yawa gurin akwai mai da aka rubuta wa kullu wa kalimatuha ba tuhanin wa kalima lam da ila madad ila midad lam tara ila midad amma ba bai ta wa tuha a da fi kirkira shi ya rubuta wa kalima ba tuha din sai ya sa tuha an yi kullu rubuta gurin to kaga shan tajani ya tabbatar da wadatul wujudi a mazamin sufaye ya kore abin da malaman shari'a suke fari a kai kuma da ya kwatanta ya kwatanta tak sai ya ce wallahu ya kullu haq wa huwa ya sabir bayan ba magana Allah a gurin wannan shi ma kuskure ne kuma ga shi shawaya ta badara wadatul wujudi mai kafirtawa za ku dauka ko shehu mai gaba da yake tabbatarwa za ku dauka ko za ku gano lamakai bambanci tsakanin wadatul wujudi wanda yake kwance kafir yake kafirtawa da wannan abubuwan za ku bayyana mana ku buga ku bayyana mana mu gani ko kuma na dan antirin da wannan da wanne ku bayyana mana mu gani ko kuma na wanda suke bari na wanda sauran suke bari wa'adoji da suke bari sauran da wannan da wanne sai ku bugo mu yi magana idan guda ɗaya ne me yasa kuna aibanta masu cewa kowa Allah kalmar wahdatul wujudi me yasa kuke aibanta masu wahdatul wujudi kowa Allah ne Allah Allah ne kowa Allah ne kuma sai da suka fara magana wakan da wahdatul wujudi da wannan suka fara masu wannan wakan ina da karatun yanzu haka akan sai nawa to kuma ga shi wato jani ya tabbatar wurare turin mun kawo mabata nafsul kalima ya kawo ya tabbatar ga anan ya tabbatar ya kar ya gaba tas kwatance zalla ya tabbatar a can kuma da ya kawo duk duniya ko kuma dukkan makhluki maraki da nalin haq sai yake ba wanda zai gani wannan sai yan wasu da wujudi shi ma mun karanta to yaya yaya sai abubuwa ganar namu a cewa da wujudi nan wannan da wancan daban ne wancan abu kaza yake nufi wannan ma abu kaza yake nufi na san antirin kaza ne na wannan din ma kaza ne to sai sai mu ga hakan ne ko ba hakan sai mu tattauna kan wannan zai fi kyau sai mu tattauna akan wannan akwai hadarat anan mala ya akwai hadarat akwai hadarat wanda ina ga kanta zan bude baran ma sai ba masai na karanta ba amma na ni sabon abubuwa da farko wanda ke zama zai hadara ya zama cirko na biyar rinke kenan a shafi ta da tattun da daya a dalil Fikiri. shafi da tattun da daya a dare Fikiri. inda yake cewa fal kafir war rasul a nasabatin ala nasabihi wahida ba nasabihi bane a nasabatin ko nisbatin ala nisbatin wahida ba wannan dogon dawo na kai shi ma kusurin rubutu ne ana yin shi jawa ne to an ga kada ba innal hadathul qudusiyya zai kawo al hadathul qudusiyya akwai aksam nashi wanda shi na jewa masu kai da ke magana kan hadarat akwai na yi magana kan hadarat akwai na yi magana kan hadarat inda ke magana kan hadarat zan ajiye wa mai kira da samun ubudiyya don wanda zan ajiye wa mai kira to abu da muka tattauna kaman haka mun kawo magana ba ba ala gairuka wala ta gairi ba ni ne wani ka ba ba kai ne wani na ba ka bugo kai magana akan wannan mun kawo magana wata wujudi yana bayyanawa yana bayyanawa yana wadantarwa kuma akan mazabin sufaye yana kuma kore magana malaman zahiri su malaman zahiri mai suka faɗa kan wasa ta wujuri shi kuma ya tabbatar a gurin amfanin wallahi ya kullu haka waya ji sabil a wannan gurin sannan kuma inda kuka kawo yake cewa dukkan halittu maratib ne na alhaq na Allah sai ce wani ba wanda yake gane wannan sai 'yan wasu ta wujuri me mana a gurin me ba sai wani dukiya a gurin sannan baitin hayyarta ne man an man anta qultu anta ka gogo kai magana a kai sannan ana wajen a darar din nan in ka leko sai shi ma in kana da darul fikri shafe da da arba'in da zaka kalla idan kuma kana da darul fikri ilmiya shafe da ribar talatin da tara zaka kalla inda muka fara wai zaman cikon na biyar sai nan ne za mu bude layin kira ga masu kira tunda na musamman awa ɗaya yanzu sauran sai mu bari ma masu tattauna mu tattauna mu gani wannan wanda su wujudi din nan da na su yan anti da sauransu Mehr über Motivation. Bluetooth device is ready to tell. mun ajiye lamban kira ga masu kira akwai lamban kira ga shi waje ma masu kira a kuma wajen komen wani ya taimaka ya rubuta shi ma gurin whatsapp ne kadai kawai ka kira whatsapp kadai kawai Tawassof kadai kawai za ya, ka kira. Only WhatsApp. Only WhatsApp. Za kira? kana kira ba an ya ce The Bluetooth device is really to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Da ba zagi, ba habanci, ba wane ne wane magana ta ilimi kawai magana ta ilimi kadai kawai za mu yi ba karfe zagi da Allah zage an wuce gurin zagi an wuce gurin to nomban kira kamar da aka aje 07048453820 gashi mun aje a screen wani dan uwa almajir aso sunna ya ce muna gwada masa jazakallahu khaira mun aje namba a shafi kana iya kira a kuma kuma na rubuta za ka yi ka kira a sama ma rubuta za ka yi ka kira kuma za mu faɗa yanzu 0 7 0 48 45 38 20 sauran wanda muka ban faɗa ba ta yau cikin tambaya za mu magana insha Allah wa ta'ala amma duk da ma ambaci sunan su za mu magana kai Allah ya yarda a na biyu ok na biyu kai ne ka canza to ai ka wata rai hoton ma ya tafi suna mai tafi shine an sha sa a to wannan namu ne na biyu ya yi daidai na biyu huza. wannan namu ne gara da kafa dama gara da kafa to yakubu ya yi daidai da kaje nan ba ga suturin ma rubuta muku ga masu kira gurjik ku kira abu ne ne ba layin layin abu ne ne ba waso kwan ne kadai kawai ka kira layin abu ne ne assalamu alaikum Ah, tô bem, cadê, irmão? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eh, komanna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawwa kai ne na farko a wannan zaman ta yau. Masha Allah. To da waya kan layi. Muhammad Tanko shi. Muhammad Tanko Modaci. Eh, ita lokal gana jihar Sokoto. Ah, to, birnin Shehu kenan. Masha Allah. Malam, na bugo ne domin in ƙara maka ƙarfin gwiwa akan ƙoƙarin da kake na fahimtar da al'umma matsalolin da suke samu game da fahimtar addinin su. Masha Allah, masha Allah. Ina mai baka goyon baya a wannan, ina fatan Ubangiji Allah shi tabbake ka ya karfafi zuciyarka ya kare ka da dukkan mai yi maka ainihin mummunan fahimta yana jin ka da waɗansu maganganun da wasu dace wasu zaje-zaje. kuma hakika wannan aiki da kuka sa gaba to aiki ne wanda sai an daure an jure kuma yana mai bin karton ka dogon lokaci kuma yana mai tsara maka addu'a Allah shi da ka ya ƙara ka nasara akan wannan kasu da ka sa gaba. Hakika muna fahimta inda aka sa gaba. Daidai ne mana Muhammad godiya nake da zaka Allah khairan wa barakallahu. Eh, eh, eh, domin kuwa wallahi mun daɗe a cikin hudu da kwata a bisa ga wannan kira da muke a kan bisa ga wannan wato ira da muke tare da masu. Hmm, Allahu akbar. Ita. Na'am. Suna Allahu akbar. Su ma tana fahimtar cewa lalle akwai kurakurai don wannan aƙida da suke a kai. Alhamdulillah. Su ma har suna cewa su wallahi yawan son na ba su gane ba yanzu ne wannan karatu da ya yadu Allah madaukakin sarki yake taimakon su suna gane ashe akan kurakurai suke waɗanda suke ana yi masu rufa-rufa ana koyi masa abubuwa hmm. yanzu ne ainihin suke fitowa gare su Allahu akbar na haka muna amin wani da kuma taimakon da da ku da su da su da dai da kuka dage domin ku ga cewa kun fahimtar da mutane addini ba wai kuna nufin su ne da wata mummunan niyya ba a'a don a gane addini a gudu tare a tsira tare ubangiji Allah ta saka maka da alkhairi Allah ya wa iyayen ka albarka amin mala muhammad amin ya rabbi wallahi amin ya rabbal alamin jazakallahu khairan wa barakallahu fiik godiya nake mala muhammad tanko sokoto Allah ya saka maka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ina ga to don wa ka kara kira. Ka kara kira don gaskiya ba ma jin ka totally. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawwa to waye akan layin? Sunana Abdulmalik ina kira daga Kaduna State. Na daga ina Abdulmalik.

wallahi sai Allah ya da mara wani da Allah ya saka muku da alkhairi muna fa'idantuwa sosai da karatuttukan ku kwarai da gaske amin abdulmai Allah ya tara mu cikin laran gaba da har da kai na'am Amin, amin, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka. Amin, amin, jazakallahu khairan. Babban kun dawo da karatun litinin ne eh, yanzu an bari lahadi kenan. A ah, ba bari ba yadda ta kamo ne kawai. ta ya zama lahari ta ya zama asabar amma ba ta tsakanin asabar ko lahari ko da jira shi mun nan ba fita to Allah ya tabbata da alkhairi Allah ya taimaka amin abdul malik jazakallahu khair na gode Allah saka da alheri na gode ta ya zama asabar ta ya zama lahari ta ya zama litinin duk wanda ta kama assalamu alaikum Musa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam ina barka da dare. Barka dan waya wajen ku. Lafiya alhamdulillah sunana tabaranka ne ne. Ah. Sunana Ahmad Musa Ahmad Baba. Ahmad Musa Ahmad Baba. Na'am. ina kiran ka daga nan Abuja. Na'am, wani ana ta ne daga Abuja tabbas. Na'am malam, na'am. Malam Allah ubangiji ne hakan. Amin malam Ahmad. Allah ya saka. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kare basira. Amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum mai hoton ka din nan. To kai dai ka kara kira kai da kaza nan da rawa. Yan gaba bita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waye Masha Allah, muna magana wa. Barka da waya wajen ku. Kana magana da Abu Musa J. Aliyu, kana magana da Abuja. Abu Musa? Abu Musab, Abu Musab. Abu Musab, ya yi daidai Abu Musab. Muna marhaban da zuwa daga Abuja. Alhamdulillah, na ji jiya ayyuka yau gari kuma malam. Kalau Abu Musab sai godiya wallahi. Allah to masha Allah mun ji karatu malam kullum ma kan yin karatu a Allah ya saka alkhairi a ina kuma musa godiya muke da zaka eh abin da nake so abin da nake so ƙara dan ƙarin bayani a kai eh. musamman ga mutanen ka na'am eh, lallai karatu na ita sayin da yanda ya kamata malam na'am sabida a kullum za a suna bigin ne a fito a kare a cikin ba za a iya karewa ba dukkan wani abin da ake wallahi sun sani Na'am. Kawai ita ne kawai wajen ajin biya wasu yan. Eh, wallahi. Sun sani amma suna gaya yara. da ina jin ina jin ga tun mm, ɗaya daga cikin shagonan su wanda ya rabu kuci da ya taɓa yi Bisa eh. kan ilimin ma'arifa da zahirin ma'ani sai yake cewa sai yake cewa to a yanzu sai yake cewa to a yanzu za ka iya tuwa tsara a ishirin kyafto mai kai kai ne su ba kuma bayan yanzu muka fi wannan karatun ne wani ne ka ji ashe sun san da karatun kenan kwarai kwa karatun sun san da shi to za ka ga a duk da yara sun nuna wani hargaki suna wani abin nan akwai irin bayan hakika wanda suke na hakika wanda suke wallahi dukkan sun cewa bayan da ne dare ne ko sun fi su tabbas to kuma amma me ne idan aka ce aka ce abin da za a yi ba za su ba za su so irin wannan abun ba shi yasa na ji malam Musa da ya sa maganan wannan magari akan maganan da yana na cewa wanda ya kashe wallahi malam duka wani abu kawai ana yi ne din a tuka bakin mabiya amma a zuciyar ƙarya ne ni mutum ni mutumin zariya ne ni mutumin zariya ne mahaifin malam Ibrahim Magari a Zariya an taɓa yin makamancin irin wannan lokacin da wasu yara a zaɗari an gidan shekwa fan kufa suka yi wani waƙa rashin mutunci na yara suka ci suka waƙa wani shehu dan aljanna shehu ne ɗan wuta to at the end na Malam dari ɗaya za su suka ce za su yi mitin akan wannan yara kana ji malam muna je ka sosai ma Ɗaliban kana, yau kana ji, eh, wa'in malaman zalunci za su yi bitin a kan wa'in yaran masu taɓa shehunai, ɗan hakika suna faɗin cewa sun tuwaɗa shehu ɗan aljanna, ya shehu ne ɗan wuta, shehu a tsirin ɗan banza kaza kaza kaza kaza. Da aka zo ana zama bikin a kan wa'in duk malaman da kana zalunci su haɗu. Mu nan mu nan mu shaida ne a gurin. Wallahi mahaifin Malam Ibrahim muka liman Abuja nan. Shi ta shi na faɗin cewa in ka so ka ce kai Allah ne, in ka so ka ce kai manzon Allah ne, in ka kace ma ba Allah duk abin da zaka ce ka ce amma a gaisa awon shehunan mu in ka awon shehunan mu sai ka kaso mai kari la ilaha da kuka sai dai a rana wallahi da malai sai ina da audio yanzu ina da audio nan a zari a ce wannan abu malai bayan mugari ina nan da rai a zariya kowa ya san shi duk wanda ke jina yan zariya san an yi wannan abu yace in ka so ka ce kai Allah ne in ka so ka ce kai man nan Allah ne ka so ka ce kawai yace amma in za ka samu shi la haula wala quwwata illa wannan ga ka duk wani ya zo wai wai dan ke da farin cewa wai dole to dole zai yi wannan Allah ne to da Allah kashe shi wannan kawai e ihu yake bayan hari wallahi ga abin da mahaifin shi fara wannan tana nan duk wanda yake ne sun san da wannan magana kuma ya faɗa yara ne yan dariƙa suka gaske. ɗan hakika suka waka na cewa ne ɗan aljanna shehu ne ɗan wuta wannan wannan da da zai ta cikin damar su ne da ce mutum a yau ta abu ce wannan da in ka so ka ce Allah ne ka ce kai manzon Allah ne ka ce kai kaza amma in ka tsaya jawurin sai in ta karfin da zari a wurin musu da kuka da haka da duk wani abubuwan sun sani ba wallahi sun sani waɗannan abubuwan kawai kawai suna tsoron idan su tsara bayyana wa jama'an za su fashe musu la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ta fashe to dole a nuna ɗan ƙanana yanzu ba samu mutunci lokacin a gidaje idan shi za a yi gudanar fahimta ba za su yarda ba idan in har za a yi gudanar fahimta na akwai yaran da suke ɗan hakika ɗin wallahi na sun fi nan yaran wallahi ba su kai ɗari ba suna kan da rike sau da kafa kuma tana bin shehu tijjani sau da kafa kuma duk wa'annan abun da yake yi na cewa ba sallah ba azumi ba kaza wallahi a gare da sun fara su suna yin ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba ba za a yi kaci an yafe maka kaza an yafe maka kaza ta an yafe maka kaza an yafe maka kaza duk wa'annan abun da yake ko suka koyi su da sunna ta yi ta buɗe na. Ah. La hawla wala quwwata illa billah. Ah. wannan shi ne da haka da aka malam wannan aiki da ake cewa a cikin gaba yi a cikin gaba da ita wannan wani asiri wannan wallahi ko da ko da su ba gane ba ƴaƴan da su gane tunda daga zai samu amma ta kasa karantun musu da ko da sun sa an sa adam dawa, sai daga an nuna kewaye kewaye an nuna kewaye kewaye amma su sun san abin da ke ciki an jin duniya ne ba zai iya ciwa ba gaskiya ne musa gaskiya ne musa na gwai sosai da haka wani fata abu da yiwuwa ji Allah da aya kan muku don amin da haka da kuma eh, eh, eh, muna wata tsoron makocinka makocinka na na Maiduguri da haka to ga yanzu idan aka ce idan aka ce idan aka ce ai wannan istikhara ba alai kaga ai ta gudun boka ya za ku da kulli dole a ce ai istikhara za a nan na aljanna to ya ce da ga nan na aljanna kaga a sheku a ga shi zai sauki a ce masu yanzu ta gane me za ka yi gobe ko za ka yi aiki ko da abin mutum tun kawai kai da abin shagunan bukari amma ba kuma lamar kullum kuna kuna kuna kuri akan abin shagunan wa'ibin bukari Allah da Allah ya kula Allah da Allah shi ne wannan aiki a cikin gidan amin ya rabi abu musa wallahi godiya muke sosai jazakallahu zaka Allah da Allah da Allah da jin amin barakallahu fi mala alkanawi na ga ka kira mala alkanawi Mala alkanawi. Yawwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kan Ya alkanawi. Wallahi malam akwai zan tuka cike da ni. Yayi haka. Amma eh. shi ne mara akwai eh akwai wata mamba da na turo ma ta wani ɗan hakika eh. wanda ya ce min yana da wujjuji da zai kara da kowa Allah ɗin nan. Yawwa. Sai na ce masa a yanzu ga shi akwai Malam Ahmad. Mm. Ga shi nan a zaune don haka tsarin tura ma nambar na tura masa to kila ko zai kira bata shiga ba. Eh. ya nomba zai yana ka tura mu dan haka na turo a na turo ma number ta wannan number duk nambobin ka gaba ɗaya na turo ma number dan haka eh. a kira shi yanzu to ya yi bayanin kuma harko kafin ya fara shi dan wata dariƙa ne eh. waye ma malamin sa kuma cikin mana littattafai ya gano kowa Allah ɗin don mu fahimta ya daidai san eh san na sai kare to assalamu alaikum da yana sauka saboda na bashi waje a kiran sa ah. makaniken da wayarul ma'ani eh, bari bari mu ga number nan eh, Okay. Plus two two seven eight nine three seven six seven zero six. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da mu. Barka Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah. Ina da ka kara kira ba. Ka kara kira. Na? Ka kara kira. Muryar ka ba fita ka kara kira. Kare murya ka fita ka kara kira murya ka fita Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mai foton shi abokan miskin. baka magana baka daga murya ta assalamu alaikum to murya ka ba fita sosai ba yanzu Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Da Allah kai hakuri ka dan daga murya duniya ta jika mai kyau. Duniya don ko ba san daga wayan ka ne ba ko daga gare ka ne. Assalamu alaikum. Yawa, wa alaikum Masha Allah, wa alaikum salam wa rahmatullah wa ya kan layi. Yawwa Ahmad ne. Na? Ahmad Ibrahim, Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim to dan uwa muna jin ka yanzu. Yawwa mara indin kuɗi ne ki zo ki shirwala. Na? Jan kunne Ina ki zo inda malami kuran ta zo zan ba malam. Wai jan kuna kake so kai? Eh jan kunne ne da so ni. Ai an wuce gurin magana ta yi mene ba na jan kunne bane ilimi kawai yake magana gurin ba jan kunne yake magana gurin ba. Za ka yi magana ta ilimi? Za ka yi magana ta ilimi ko da jan kunne ne kawai? Ka Kana jin Ah, ba an wuce gurin Allah ba ana magana ta ilimi kana magana wai jan kunne yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah waya kan na masha Allah waya kan la ya ana tare da Assalamu alaikum. Wa alaikum salam malam. Ana tare da Abdulaziz Hashim Niger. Yawwa Abdulaziz muna ka yanke ne muna jin ka yanzu Abdulaziz Hashim. Masha Allah, ana wurin bukatu. أحبك الله إذا أحببتني به يا عبد العزيز. لا يا شيخ. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wannan da yake ban samu shi ne farko ba, za mu tarbe ku karo. Ya Allah. wani abu ne da yake damu na nake ta kokarin samun yadda zan ga malam gane shi cewa a ƙara da azkar malam shi ne mai gudun yin in insha Allah a rike azkar da kyau wannan daga da suke yi ba yadda za a yi mutane su tare ku a kama azkar a ƙara ƙoƙartawa malam ubangiji Allah ya tsare ku ya tsare. Amin insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah. insha Allah wani ana taimake muna tare da ku ɗari bisa ɗari wannan to eh, ana kokari kuma ubangiji Allah ya kara da fahimtar da mu addinin shi amin abdullahi khairan barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina so in kira wannan alkarin ya bada number shi ne fa kuma na ga number kala daya suna zuwa yawanci Salamu alaikum plus 227 wa alaikum wa rahmatullah malam barka da mu barka da mu ya yau lafiya ta wala malam hada an yi lafiya ah, alhamdulillah sai godiya ya zafi ya hal na na hello to malam abin da za mu kira kawai mu ce yanzu na ƙarya da ƙaryan bandane to yawa yanzu kawai ba ni yanzu ba da suke nema ta kuskure ma ne da wanda suna inda ya kuskure yan sai ku da kane wannan kuskuren nashi sai a duniya yanzu sai aka nema tafiya ya kare ka amma duk wani karatun da aka wani karatun da aka ɗauko a kan so su kare sun gurin to sun gurin zuwa wurin kare wannan karatun ɗaya kare su nemi kuskuren malami sai a ɗauki wannan kuskuren malami su kare san wani su kare san kuskuren malami suna neman suna suna neman a ba su akan wani a wannan in ce ka kuskuren na malami wannan kawai shi ne abin sun kare ikon Allah to wannan ai ba karatu ba karfuka nan kana yi amma babu wanda ya sai ba su kuma a karfukan da malam ke yi shi ma babu kuma da yi wasu magana kuma rage a kan karatu da yake. sannan magana da eh magana da wala sai na wani bidiyo da an kasa na matsari So eh. shi kan shi wanda ya magana yana malam musa rabbi a zai na ta ana neman tuti ta ana neman wani sun hali suna na da ya sun kai na ana wani yaro da ya kama gana yaron da ya kashe ya malamin sai da malamin sa ya wani fatar ke da annabi ya danganta wannan yaron da sunan abin نعم Hello? Muna jin ka, muna jin ka dan wa. Muna jin ka. Ni ma da karatun gaskiya. Lokacin da yake wannan karatun shi da kansa. Dan wane to na ka ba kyau ka kara kira da bi kyau. Hello? Hello? Hello? Ka kara kira ne to na gaba kyau, ka kara kira. Ba ma ji mai kyau, ka kara kira daga abu. Shi wannan da alkano ya kira, ya ba na mashi na yake son kira. Assalamu alaikum. Wa rahmatullah. Na muna magana wa. Malam Ahmad ah. Abdul Fatah barka da barka da Barka dan uwa ya ayyuka ya yau. Wala alhamdulillah malam Musa da karatu Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Amin ya rabbal alamin Allah ya tarmu cikin laran gaba daya. Amin ya rabu ne insha ba ta guda biyu ce ɗaya ga malaman ɗariƙa ɗaya ga kuma mabiya ɗariƙa. Eh na'am. shawara ga malaman da shawara ga malaman da riga shi ne zaɓen Hello, assalamu alaikum. Ya kamata a ce ke yi na wani abu na shafi wani malami da aka ba na sunna ya kamata a ce su sauke su bar wannan fannin su dawo su kare abin da ake tuhumar shehunan su da su masu mashin shehu inyas da ake tuhumar sa da cewa shi ne wani wani hakika ga waki da an buɗe littafi an karanto. eh shi ne magana magana ta gaskiya kenan. alo ana gina? muna je ka sosai muna je ka yanzu. yawwa to wannan rubut da suke ta yi da wani zage-zagen ta ya faɗa hassada da take cikin zuciyarsa na malam Musa Ayes wannan a gefe duka wannan ba zai kai su washe to riga ce ga tana an sako ta a gaba shi Ibu Inyas shi ne jagoran dariƙa shi ne jagoran 'yan fara 'yan shewa ya shewa Allah ga shi na a rubuce a cikin littafi har cikin tafsirinsa wannan ya kamata su fito su kare su kuma biya da tunani da gwagwarwar su masu a ɗauki gwagwarwar su ba yanzu zama shi zai zama masu tunani ba kai ke tunani a kanan ina abu da ake ta fama da kici a kai na cewa shehu Allah shehu Allah ne to ga shi nan fa ya fito ba a cikin littafin shehun ba to ya kama halaka ka halaka ba tun ka samu hujja an za ka tsira ka tsira ba tun ka samu hujja to kuma hujja ta bayyana yanzu duka masu fin shehu wanda suke cewa abubuwan nan jingina masa ake nisan da suwa yanzu halatta ya tabbata shehu shi ne shehu ya ci ne ya ce da shehu Allah nan da ake cewa an ah, tuwaye ya alama ya ya tabbata ya ci ne jagoransu su wanda ya tabbata malamai in dai suna da inda za su zo su kare na da su bayyana hujjojinsu duk su zage-zage da hawaita kan wanda an su um, an a gefe ma sunan su kare a kai takas in dai suna da abin faɗa an kuma masu da abin faɗa mu ci gaba da wa'azi da karatu ta ga Allah ubangiji ya sa duk wanda zai fahimci ya fahimta wanda kuma aka ja shi ne ba tare ya fahimci abin yake ciki ba aka yi masa bayani ya fahimta to in ya je lahiyar ka ga hujja nan ta bayyana a tattalin da shi ne mai ɗauka muna ba da Allah ubangiji ya sa muku da alkhairi Allah sun da ya ƙara ɗaukaka suna da malaman suna babban malamin mu shi kuma sa suna Allah ubangiji ya kare mana shi Allah ya kare shi daga sharrin masu daga sharrin mabiya amin ya ta'ala inda inda an ibn Allah ta'ala ya kai insha Allah dukkan sharri da sharri da makirci ne makirci ta sama ta ƙasa ne sai Allah ya kare malamin sai su asali suna duka masu neman a masa makirci bi idin Allah ta'ala zai koma kansu yawwa muna tamu sha Allah wannan sako da muka bayar zai iya insha malaman su ne malaman kuma biya dari lau da mun gode Allah haka amin barakallahu fi hayakum wanda mala alkanu ya bada nomba shi shi ne ba su bari na kira ba Allah ya kira mai plus 22 7893766706 da Allah an kala abin da ka kira zan daga ka ka kira zan daga ka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka barka waya kan live assalamu alaikum hello to don wanga na kwale to assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum ya barka da kana kana ubaidullahi da garin jihar Katsina to ubaidullahi da Allah ta bada alkai ubaidullahi da Katsina muna je ka babana to wala Allah ta kama da alkai amin mala ubaidullah Allah ya kara amin ya rabbal alamin kariya hmm. Allah ya sa mu ne kullum mu ne mu biyan ku ne to mu muna fatan su mabiyan nan babu fatan a halakar da su Allah ya karkato hankalin su fara yin karatu amin mala bai saboda gaskiyar zance shi wani yin karatu babu yadda za a yi mutum ya zo da kawai gaya ma labari ita ko kana ya dare wanda shi wannan addini na Allah addini ne na da ko malam ni akwai wani kalubale da yake da shi gare su eh. ina kalubalen da su malam duk wanda ya amsa sunan shi a hadar sunna shi yasa ana saka wa samun masar da alkhairi ya taɓa wata magana ah. sai ya ce wa'anda ake ce ma a hadar sunna su ne wa'anda da suka yadda za ta karɓi addinin nan a hannun magabata su waye magabata ma'ana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai tabi'ai tabi'an tabi'ai to wai malam sai sun kira kan su ahlus sunna mutanen nan hmm. wallahi malam in za ka za mu za mu karatu su ba su damu da fassarar magabata ba ne suka yi fassara ta fita kansu ne a wasu musamman bangaren alkur'ani tari wannan misali malam ku abin da kusa ba malam duk fassarar da wani zai zai ce malam wani ne a tafsirin shi wannan fassarar yake kaza kar ke na ana ne zai magabata ana ga mutum suna silsila za ta fice ga sahabi ne ko tabi'i ne amma tsakani ga Allah malam akwai suke ko a Qur'ani fassarori ne wa'anda ne na kansu shi kuma misali addinin Allah ai ba haka yake saboda ai addini yana da magaba haka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi aiko ya aika kuma akwai wanda ya afta za ta hannun shi su ma sun bada hannun su sun yi sun yi hanyoyin da muke to kuma wanda aka ce mu za mu da sabon abu to ai dan addinin ba shi zan gaskiya ne kana akwai wannan na ba a ta shi wanda shi ne gawa ko ni Allah wallahi akwai da wani abu shi ake magana cewa wai rikici ne an huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kaza kaza kaza ai ko mai Allah ya kai in banda kana jahili wal wala ki ga ba a kayan din da muka yi ta wani kada san ba wani ɗalibin ilimi wani da ya kai kawo sai sai to ya hakuri haɗa da malami ne to a kayan din sai tuwo wannan bawwani ya ce ma wannan ɗan antu to a kayan din Allah zaka kiran waya shi lokacin wata a ɗauka in na ce haɗa da shi sai a yanke waya haka haka rike ta kuma faɗa ya na da wani ba kaga kenan wa'annan malaman kuka rubabban hanyar suka tsora saboda ni malam ya kinan ka a kan abin da kake shi ke sa ka yi to gaya ma duniya sarahat ba abin da kake ko mu alhamdulillah muna gode ma Allah wallahi ma'anar akwai rajja yanzu da misali karamin littafi yanzu nan akwai jami'in mutum wannan jami'in ya haɗa hada akwai mu a wurin mu matakin farko kitabut tauhid kitabut tauhid muna da yaqini farko wannan littafi mu mun yi da shi biyu. muna karantarwa yau da kullum wanda bayan ba na alƙalami wata ran yawan tafi a wata tafi da aka bari wala da lokacin da ce na sa wannan littafin mana yanzu haka mun yi kusa yake mu tsaron na bai bari ana yi wani wanda mun nisa nake cewa wai su me za su da akwai da in suna da yaƙini kan abin da malaman suka rubuta duk a karantar da ɗaliban su abin da ke cikin littafi mahallin da malami zai zo ce zai yi dawa ni akwai littafi hannuna ɗalibai ko da zai hannu in ya karanta daidai ya fassara daidai mu ɗalibai ilimi za mu gane in ma ya yi yaudara wurin fassara za mu gane amma ba su sai ko zai zo sai labarin iska ya labarin iska Ya yana wasa da hankali dubu ba a tuwar jirgin ilimi kuma wallahi mu zuwa nan kowa ɗalibai ne ita suwa nuna ka kuma malu ina ba na ka amma ba biyu za'a wanda ya maka abin da ya zama ba biyu za'a wannan ne kina ganin tsakani ga Allah da ɗalibai su gane mu je mu nemi ba ne da za a kake kasan Allah ba ta hanyar koyon ilimi ba ba malamin da zai zo kawai in ka baka labarin suka ci mai ilimi a abin da littafi na ne kawai a ne kuma a karanta a fasara ma ne shi ne wallahi ma na akwai wani littafi wanda mun yi kafin ilimi gaban wani babban malami malam cikin littafin ana tafiya ga malamai kuma gaban ana tafiya ana yin gyare-gyare cikin littafin waye ya ruga shi mutum ne ya ruga shi a ina kuka kore shi anan ya yi kuskure ba zai mai gafara amma ku wasu wai malamin ka an kama shi ya yi kuskure a'a ka zo a nan wani ya yi kuskure mun gyara Allah ya gafarta ne wannan kuskure eh, saboda Allah ran kenan ne amma wani sai a ce ya fi an karo wannan kuskure ko to da hannu ko bai karuwa ina ake irin ya ta ba ga Allah ina kira da wani wanda ya Allah wallahi ma mutu ta hanyar da babban hanyar ta hanyar Allah babu yadda za a ce a addini a wani labari kawai addini ba labari wani wanda wani ne da batu ne na rubutu na ce addini Allah ya sa mu dace kuma ya mabiya Allah ya kasa da haka wanda alhamdulillah wa kuma gobe tsakani Allah wannan aika da ake sai mala abubuwa da yawa suna ƙara bayyana saboda ai wani abu ne har yau, ya ƙara yin gobe ya ƙara yi ko gidan da kike ko kai da yana ba godiya muka mun gode wai mun gode amin mun gode sa amin amin amin amin barakallah kafin doka wani kola bari in bari wani kalma akan wannan malami na mai dubri da ya raba tsakanin wahdatul wujudi da wahdatul shuhudi ya kuma kafirta mai wahdatul wujudi ya tabbatar da mai wazatu shuhuri to daga malaminku wanda ya fi wannan malamin a tarikan tijaniya ya ce ba man za'ama anna wahdatul wujudi gairu wahdati shuhuri lam yushammi lam yushammi ra'ihata ma'ana wahda duk wanda ya raba ya riya wahdatul wujud daban ta shuhuri daban to ko kamshin wannan wahda bai ji ba fa wahdatul wujudi tarju ila wadatu shuhudiyati yuhudati wadatu ya ko ma kan wadatu shuhudi wannan magana magana ibn hajar ne al-haytami kaje ka wajen takrib usul ni tashil usul shafi 51 kaga sai ku ku zabi wanne ne yake yake kan daidai wanne yake kan kuskure daga cikin malaman nan na ku guda biyu assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah akan Na'am waya kan layi. Sunana Abba Muhammad ne daga Maiduguri. Abba Muhammad Maiduguri ina mara ina maka Allah ya tsare Allah ya tsare bayanka Allah ya tsare iyalinka. Amin Abba Muhammad. Allah ya sarrafa ka daga shirin makiya da masu adawa Allah ya kiyaye malam Allah ya kiyaye ka malam amin malam abba amin ya rabbal alamin wanda malam ya malam wanda ya kira ya ce zai ga kulle din ya kira ma za a fara sa littafin a mahajjatul lauda kwanan nan insha Allah tabbas insha Allah wallahi wannan ko shaka babu Allah ya Yawa, ni shi ne kawai sako na zuwa gare shi. Malam na fatan an alheri a tashi lafiya. Ka tattara ya wurin bai wurin gamu ma gaskiya ne ka tattara ne. Wannan don wani tattara ne. Da yawa daga cikin yan uwa sun kira ni akan littafin Al-Mahaddatul Baida suna surutu. Wani ma har yake cewa ka shafa kanka ruwa karka ya ka sa wani littafin. Wallahi haka suke fada da yawa daga wancan lokacin zuwa yanzu sun yi ta kira na sun yi ta kira sun yi test. na faɗa a karatu na alhamis akan wannan matsala a nan ma zan kara faɗa littafi na na almahadatu bai da na haskawa duniya na ce zan yi zama a kansa ban daina ba kuma ba zan daina ba insha Allah ta'ala zan yi zama a kan littafin almahaddatul bayda tabbas zan yi zama a kai insha Allah ku jira ran da na zauna a kai ku bugo amma maganan hujjan kunne su wane ne wai karka daina an um, karka kaskara karka kuskura kai karatu a kai ka ja ka janye waye waye ba ku isa ba idan kun ga mazaje wanda na nuna wancan ku je ku rusa ku ce ba haka bane kuma wanda zan zauna nan gaba na zauna ku kira shine magana kawai assalamu alaikum assalamu alaikum kare kare ke muryan wayan ka Allah kare ke muryan waya ko mu soke mu dauki ne Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah ba maganawa. Shek kuna magana da Mustapha daga nan Kwatano. To Mustapha daga Kwatano muna ji karan wa. Shek Allah wani ji a saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna. Amin mara Mustapha tare da kai gaba da. Shek, shek, ku wani kitattun ma'aukata ne shek. kuke ba mara musa ba Allah ubangiji ya tsare ku ya tsare imanin ku Allah ya ba ku kariya da kayan tsaye amin Allah ya sa ku gama da duniya lahiya. amin musa ba amin ya wallahi Allah ya kara muku ikhlasi shai. Allah ya kara muku ikhlasi amin ya rab amin ya sosai wallahi don kuma suna fahimtar suna sosai masha Allah haka bukata malam musa fatan alkhairi zuwa gare ku tashi lafiya amin jazakumullahu khaira wanda Malam Kano ya bada lamba shi banga ya kira ba ni ba basu bani na kira shi ba kira on on banda dama wallahi in kira wani lamba ba sa bari shi in yana ji ya kira mu mai plus 22789376706 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waya kan layi? Malam barka da yini. Barka da muwa waya kan layin. Kana magana daga Faruk daga nan Lagos. To Malam Faruk daga Lagos muna sauraron ka duniya tana jin ka kuma. Malam zai magana akan waɗannan mutanen da kuke ta ƙoƙarin kulurar suwa gaskiya amma ba su gani ba. To Malam Malam Faruk kana da miki daya. Yadda suke ba mamaki kai Malam wai su a duk lokacin da aka kawo kuskuren shehu ibrahim sai ka ga suna kokarin kare shi shi shehu ibrahim baya kuskure ne a wajen su baya kuskure ne ka gani ya kamata su yi su yi adalci a rayuwa dukkan shehu ibrahim dan adam kuma yana kuskure ya kamata duk inda aka faɗa musu kuskuren shi su yadda cewa eh nan kan shehu ibrahim ya yi kuskure ka kula da wani abu malam yadda malaman mu kuke ta kokari kuna ta karantar da littattafan sunna su ba sa zauna suna karantar da jawahirin ma'ani saboda su kansu sun san akwai kurakure da yawa ciki na'am ina musu fata ubangiji Allah ya sa su gani kuma kuma ina muku fata alheri Allah ubangiji ya biya ku da gida aljanna da irin wannan kokarai da ku Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri amin ya rabbal alamin jazakallahu khairan wa barakallahu Assalamu alaikum. Oh, barka da wannan lokaci. Barka da uwa ya yau ya ayyuka. Alhamdulillah. To dan uwa na duniya tana jinka bismillah. Ina na mutala ina kiran ka daga nan Lagos. Ah mutala sanan ne mutala bismillah. Allah Allah ya saka mara alkhairi. Amin dan wa murtala. Ai Mala Ahmad, ai mu ka riga ka gama mana komai ne. To alhamdulillah. Duniya dai ta sani kuma ta gani. Mun jira ta kira ta kira ta kira ba ta kira sai dai ta zagi. To mu ba san abin da suke sowa dama ba Allah kewa bane wai. In Allah kewa ga littafan su an sa an kira an karanta an karanta. Su fito ce abin ba haka bane mana. A fito mana ina suke ne. ya tallahi yanzu jami'a kun kuma kunya Allah ya taimake mu ba wannan tafiya ta su Allah ya taimake mu mun gode Allah mun gode Allah da ya ba mu da waccan hanya ta jami'a Allah mun gode masa Allah mun gode masa su ma mu biya muna roƙon Allah Allah duk inda so ya bayyance gaskiya duk mai son gaskiya Allah ya fahimtar da shi amin ya rabbal da su malaman su masu tsoron mutane ƙarya ƙarya kan hanya ta ƙarya da bata ya Allah ya Allah umma ci da wani Allah shirye su in ba masu shirya ba ne ainihin malaman su ya Allah ka san yadda za ka musu. Amin ya rabba. Wani yanzu ma Allah ka ceto su Allah amma Allah sun ba mu kunya jami'a. Ku fito ku kare wannan gurbu a kida mun gode wa Allah malam Allah ya saka wa da alƙali. Allah ya saka gama da duniya lafiya malam. Amin malam Murtala amin malam Murtala ya rabbal alamin amin. Allah ya gama alƙali malam kan lafiya muna nan muna ci gaba da jiya malam. Allah ya saka alƙali. Amin ya malam Murtala ya ke jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa ja'alakum min ahli al-firdaus al-a'la. godiya nake bala muttara Allah ya kara mu cikin laran gaba da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waya kan layi suna abubakar abdullahi al-yusra daga kano to mala abubakar abdullahi al-yusra Kalo mala abokar ya wajen ku. Alhamdulillah. Bala ina da tambaya guda ɗaya. To bala maka na yi tambaya akan maudu'i ne? Eh shin Shehu Ahmad Tijjani yana da wani littafi bayan Jawahirul Ma'ani? In ba ka amsa kan sai? Eh eh na'am. Eh yana da littafin da aka aka wallafa wannan sa da yawa akwai Durdul Farida akwai Bugiyatul Mustafid manzansa da yawa ne kai akwai alifada duk magangansa ne kamar jawahir ma'ani ne shi ma. To Allah ya saka da alkhairi ma Allah ya saka da alkhairi. Amin malam Abubakar. Allah ya kara muku ikhlasin malam Allah ya ba ku ƙwarin gwiwa muna tare da ku kuma muna bibiyar ku. Amin malam Abubakar amin mun gwada sosai gaskiya jazakallahu khair barakallahu fiik. Malam Ibrahim. Mala Ibrahim. Assalamu alaikum Mala Ibrahim. Wa alaikum wa salam wa ya Sheikh Mala Ahmad. Allahu akbar. Mala Ibrahim ina gaisuwa. Barka Mala Ahmad ya karatu. Sai gode Mala Ibrahim suna muna marhaban da shigowanka Mala Ibrahim. Wallahi masha Allah Ina nan na in ce Mala mun gode ma Ahmad ba dan dariƙa bane. da da suna ta samu matsala saboda sabon mutane ba ake gasa shi kowa ya kwashe da wani mala ahmad eh, ana gane ya ne dalla dalla alhamdulillah mala ibrahim alhamdulillah To, amma da yadda kuke neman sunna suke neman gaskiya, Mala Ahmad da kai da Hassan sunna da kingin malamai su alkanawi. Ga yadda kuke neman gaskiya, insha Allah rabbi muna kira ta zaton da ce ku da kun komo sunna insha Allah rabbi. <laughs> Wannan ko shirka ba mu da amal. Lalle ba da ibra haka alhamdulillah. Ina zuwa goma ina gani. Masha Allah, na mara Ibrahim alhamdulillah. amma sai yanzu abin ya yawa kana sai abin yanzu na ga yawa kana saboda yana cewa lokacin da aka kashe shi ta Jafar Allah ya ji kanshi ya ce akwai yara matasa wanda ba su san su ba wanda sun yi su zahi to yanzu ne nake ganin suna kulkullawa ashe su sun shaka hamman ne su asadu sunna <laughs> alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah Mala Ibrahim. Wallahi ya jima da wannan magana. Lalle ya fara haka tabbas. Mala Ahmad eh ni ina da tambaya ɗaya zuwa biyu. Bismillah Mala Ibrahim. Wai Mala Ahmad me hukuncin wanda ya kamar ya wulakanta malami? Na ji Mana Ibrahim. Shi guda ɗaya ne ba zai tambaya. Ina zai zan ne malam Ahmad kuma to Na muna jinka mana Ibrahim muna jinka. Dau, dau. Malam Ahmad. Na'am, na'am, da wanda ya kawo mu kuma wanda wanda wanda ya kawo kaya. Wanda ya me kace? wanda wanda me hukuncin wanda ya kama ya wulakanta malami na ce kuma da wanda shi wanda ya kama wancan wanda ya wulakanta malamin kariya na na ji yanzu Kwanson na ɗan ita daga topic na san Mala Ahmad. A ba da mamara na rubuta maka na rubuta Mala Ibrahim na rubuta su. Yawa. Malamar sai wannan bisa kan eh, tahiyar larabci ni na ga shagin Ahmad tun da ka fara karanta jawahir ma'ani har yau ba ka taba karanta jawahir ma'ani ba ba a samu eh, error ba cikin shi wuri kaza a gyara wuri kaza wuri kaza a gyara wuri kaza to abin da nake samun fahimta da wanda yake error na cikin larabci wanda rubutawa yake sai ya karanta ya sake karanta ya karanta ko sobo shi aka yi magana ya yi error to wane ne ya kamata ya da aka yi larabci ba gaskiya ne an baya mai kyau Eh, to shi ne nake sa dan haka mu saboda muna jin wasu kan malaman ahlus sunna sun larabci ko suka yi dan mistake suka dan samu error sai a ce ba zai larabci ba wannan kuma nake ga littafin da ya an rubuta ya ka kare karanta ka karanta an karanta mu a wannan fashi. Gaskiya ne. bare bare Mala amar Ahmad, bakin tambayoyi na kenan da yana ga bakin Mala amar To ba da mu insha Allah Mala Ibrahim zan amsa maka tukuna kafin dauka wani. Insha Allah ko Rabbi to assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To wannan tambayan wannan tambayan mana Ibrahim sai na amsa kafin da dauki wani kola me hukuncin wanda ya raina malami yake kaskanta malamai to wanda yake kaskanta malamai ba ma malami ba ko ma mutum haka wanda ba mutum ba wani mutum haka ma ka kaskanta shi matsala ta gaban Allah annabi cewa yi al-muslimu na yaqiru al-muslim musulmi baya raina musulmi dan uwansa musulmi baya raina baya kaskanta musulmi dan uwanka dan uwansa ma'aiki cewa ya daga ya daga cikin hakki musulmi akan musulmi kar a kaskanta shi ya daga cikin hakki musulmi akan musulmi dan uwansa kar a kaskanta shi haka ma'aiki ya fara sallallahu alaihi wasallam idan ka kaskanta shi ka shiga hakkinsa ba san man tukunna ma malami malami magadan annabawa malamu suke ta ba masu an hasu hasan musu yake fara yake da naman malamai guba gare shi naman malamai guba gare shi ba wanda zai ci wannan naman ya kwana lafiya kaga wanda kika santar da malamai ga zarafin malamai tabbas akwai matsala a sa babba ba karama ba sannan kuma me hukuncin wanda yake bawa wanda yake zagin malamai kariya me hukuncin wanda yake bawa wanda yake zagin malamai kariya duk barna da mabarnaci a bashi kariya haramu ne annabi cewa sallallahu da adallahu man awa muhdisan akwai mai muhdatan da adallahu man awa muhdisan ko muhdasan Allah ya sinewa wanda yake bawa a wanda ya kirkiri wani abu ake hukunta shi ya ba shi kariya ya boye shi ko ya ba shi kariya Allah ya sine masa haka kuma wanda ya kirkiri abun da babu addini Allah ya sine masa ko ne ma cin jumlan zai shiga wanda yake bada kariya ga wanda yake kaskanta al'umma sannan na gaba ga masu gyare-gyaren larabci ga yan uwansu to ya ne tafin jawahir ma da sauran tattaman sai an duba mai kyau kafin a yada wa duniya amma haka mun gashi muna ta gyara larabci a ciki shi kuma ba wannan tambaya na ba da ansa wajen sakin ya gabatar cewa na ba wani jawahir ma da ya da kusurin larabci a ciki babu shi babu jawahir ma'ani wanda babu kuskuren larabci a ciki kamar da na faɗa kwanakin baya yanzu shi zan kara faɗa wannan ne amsan tambayar mala ibrahim insha Allah assalamu alaikum mala alkanawi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kolas ba su na kira na kira ban daga bani ba wallahi Ok, to, kola nan da ya kamata a kirawo shi nan dan hakika ne. Gaskiya kolas da yawa. Wa Allah, duk da dai duk da cewa a cikin alfazinsa daga jin yadda yake janyo larabcin na fara ji akwai kusakurai amma ya dage shi yana da hujjoji amma duk da aka yi kiransa yana ji yadda yake faɗin alfazin cewa babu itikani to aka ramka lawo eh. eh amma duk da aka yi kiransa saboda yin wannan eh, a yanke masa hanzari malam Aka muka lawa akwai wani da ya bugo ya wata magana ni kawai shi ne zan bashi amsa. Ya ce wai yanda kake din nan. Eh. Da yanda muke da a ce mu ɗin bida'a ne bara da Allah ya yi wa ahli sunna. To amma bayana ba bashi amsa kuma na karanto littafin Muhammad bin Abdul Masha Allah. Kola ya sani cewa duk hikimar duk hikimar Hmm. da Malam Ahmad yake da ita. Duk ilimin da Malam Ahmad yake da shi, duk zurfin sanin wannan jawahirin ma'ani da Malam Ahmad yake da shi, duk irin karatun da nake da shi, in ma ina da shi ballantana ni ne yara, ni ne karamin ku a ciki, ku ne na tabbatar kula da shi, haka Malam Ahmad. Wallahi da 'yan bida'a ne mu da basirar mu za ta yi, wallahi A tabbas. Kuma dukkan ce. Yaro ƙarami ne zai zo ya jijjiga mu tsayawa akan gaskiya. Muhammad bin Abdulwahab a cikin littafin kashfu shubahat ya yi waɗansu zantuka wanda zan karanto wa wannan masu sauraro su ji. Yake cewa wa qad yakunu li ada at da ulumun kasiratun wa kutubun wa hujajun yake yakan iya kasancewa makiya tauhidi su zamanto suna da ilimai masu yawa suna da littattafai masu yawa suna da wujjoji masu yawa amma makiya tauhidi sai ce kama ƙara Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم Allah ya ce yayin da manzanninmu yayin da manzanni nasu suka zo musu da wujjoji Allah ta sai ce farihu bima indahum min al sai suka yi alfahari da abin da yake gurin su na ilimi ashe suna da ilimi sai yake cewa a rabta zalika idan ka san haka wa arabta kuma ka san anna tariqa ila Allah lalle hanya zuwa ga Allah la budda lahu min a'da'in dole ne ba makawa hanya zuwa ga Allah dole ne a samu waɗansu makiya ƙa'idi na alayhi wanda za su zo su tsaya a bakin boda su zauna ya ce ahali fasahatin wanda za ka gan su ma'abota fasaha duk ga nan muna tare da su amma ta haka muke warware zancen su wa ilimin haka kuma ma'abota ilimi yace kuma wa hujajin kuma ma'abota hujjoji dole ne sai Allah ya sa za ka ga akwai masu fasaha akwai masu ilimi akwai masu hujjoji sai ce to in kasancewa haka ne kamar yadda Allah ya faɗi a baya falan ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati yayin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji farihu bima indahum min al hmm. ashe suna da ilimi sai ce to fal wajiba alayka yace wajibi a kanka kai wanda kake kan gaskiya an ta ta'allama min dinillahi ma yasiru ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula'i shayatina a haula'i shayatin ne zamanto sai yace fal wajibu alayka yace wajibi akan ka kai an ta ta'allama min dinillahi ka koya daga addinin Allah ma yasiru silahan laka abin da zai zamanto ma makami gareka, dole ne ka koya cikin addinin Allah yace tuqatilu bi haula shayabi wanda wato zaka yaki wa'annan shaiɗanin da shi sai yace allazina qala imamuhum wa muqaddam allazi qala wanda shugabansu ya faɗi wa muqaddamuhum wanda kuma yake ya gabace su lirabbika ga ubangijinka shedan kenan yace لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yake zai zo musu lallai ne zai zaune a hanyar Allah zai zaune musu hanyar Allah yake sannan lallai zai zo musu ta gaba gare su ta baya gare su ta hagu da dama haka shaidan ya ya ce kuma ba za ka samu yawan su masu godiya ba. To idan ka san da aka cewa tabbas akwai waɗanda za su zauna a hanyoyin makiya Allah suna da ilimi suna da fasaha suna da hujjoji to wajibi kai ma ka koyi abin da zai zama ma makami daga addinin Allah. Sai ce walakin sai dai cewa idza aqbalta ala Allah in ka fuskanci Allah kai ikhlasi kenan ka tsarkake wa asghaita ila hujajihi kai sauraro zuwa ga hujjojin Allah ka karanci Alƙur'ani da hadisan manzon Allah ka duk inda Allah yake buga kawo kan mushrikai da wayanda suka kauce kan hanya hmm. wa bayyinati sa'annan kuma kai sauraro zuwa inda Allah yake bayyana hujjoji sai ce fala ta khaf kada ka ji tsoro wala ta hazan kada kai bakin ciki kar ka shiga damuwa Wato idan ka saurari Alƙur'ani hasken wahayin Allah da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ne kai sauraro kaji inda Allah ke buga misali yake kafa Ya ce to kada ka so duk ilimin dan bid'a duk hikimar dan bid'a duk fasahar dan bid'a duk wujudin yan bid'a sai ce kada ka ji tsoro yace fala ta haf wala ta hazan sai ce kamar yadda Allah ya faɗi Allah ce inna kai da shaifani kana da'ifa hakika kai ne shaidan ya kasance mai rauni ne sai ya ce wal'ami minal muwahidina ya galibu alfan min ulama ya haula in mushrikina ya ce wal'ami gama gari eh wanda yake ahalin sunna mm. da magari wanda baya ma zuwa makaranta ya ɗauko littafi ya iya karantawa ina mai yin magana yake gashi Muhammad bin Abdulwahab ya a magana mm. wato ami wanda yake ma kila baya iya ya ɗauko ya ja ya fassara ya yi tafsiri ya karanta hadisai ya ce wal ami wanda yake gama gari ami wanda ba malami ba minal muwahhidina daga cikin masu tauhidi yace yaglibu alfan yarcin nasara ga mutane dubu min ulama'i ha'ula'il mushrikina daga malaman waɗannan mushrikai shi yasa dan uwa da kake cewa ko idan mu ba ahli sunna ba ne mu sha wahala wallahi ba za mu sha wahala ba yanzu idan ilimi ne da fasaha akar makallahu mun kai shek sharif ba mu kai ba amma na sha zuwa na daga abin da Sheikh Shamsu Sale ya faɗi kuma na dandake kuma duk duniyar social media suna jina. Hmm. Na kai prom a karatu da fasaha da balaga ban kai shi ba amma in ya faɗi zan zo na baje a fefe kuma wallahi na warware na buɗe layi. Ɗalibinsa ya zo mun tattauna har sau biyu. ɗalibinsa na gabansa wanda ya karatu a gabansa saboda yadda nake masa suna jin damuwa hmm. har ya kai suka fito. Da suka fito kuma na haskaka su a duniya. Wanda muƙabalar da muka yi da shi farko a fejin Malam Musa, wallahi sai da na biya musu sai da na biya masa karatu zan sa ta kuma a gobe ku shi. Ɗalibi ne na gaban furum furum na kai shi ne a karatu, na kai shi sanin balaga, na kai shi sanin fasaha, amma in na zo na ɗauko zancensa hmm. idan ina naƙashawa ko shi ya bugo ba zai kwaci kansa. Masha Allah. Shi ya sa to Muhammad bin Abdullah yake kama kala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibuna. Hmm. Dan haka to yace wal wal'ani min al-muwahhidin yaglibu alfan min ulama ya haula mushrikina. Da ka ba baka kan gaskiya duk iliminka duk karatunka duk balagarka duk fasaharka sai ka ga alkanawi yana yawo da kai a social media kuma ba wanda ya isa ya kwace ka. Akara lawo, na tabbata akara lawo a matsayin karatun kamalan. Na tabbata baka samu kwalin da wannan da wannan ba ko? Ya kwarai ka ban samu ba. To amma akwai waɗanda sun samu a nan amma malam ai ka raina su suna da yawa da iya darabcin nasu da fasaha da kaza har tsoron ka ma suke ji ka ce su fito suna lallabewa a tsoron gidansu sannan kuma daga an tashi a ringa daktor daktor ko ɗazina ta ko wani ana daktor daktor hujjatul islam kaza kaza ya iya magana da dabaru amma in aka zube a fefe sai ka raina shi ko kusa wallahi akaram kallahu yanzu zaman da kai ba daban kada a ce na wannan ba wallahi malam hmm. ko ko daga a shugaban a ya kiranka ya kare wannan abubuwan da kake karanta wallahi na yi imani sai ka dandaki kansa wallahi wallahi ba zai iya karewa ba na yi imani da Allah in kuma karya ne su zarraba bugowa <laughs> wallahi ko daga kaulaha aka kirawo malam ni kai malam ba daga kaulaha ba ai kaulaha ai daga wallahi ko daga Morocco aka kirawo mai gaba dai kana wallahi malam ina da yaƙini zai iya rantsewa ba za su sha ba ko kuma sun isa su kira daga can Morocco a yanzu a ko da yake Morocco mai yanzu suna eh a ko da yake Morocco mai yanzu ya dawo suna ta sakila ga wata To. Wallahi. Amma malam yana tare da su. Ya tare da su mai kyau waye abin da ya kashe na marukun ba. Ka ji ko. Amma malam. Eh. to, Kila ma kila ta ce ai shi ba a shehu bare. wallahi ko shehu nan ne suka kirawo. Tabbas. Wallahi akar muka eh akar muka lawa akwai wani dan dariƙa ma. Eh. Ka san Allah malam alhaqu ma shahida bihi al'ada'u. Na'am. akwai wani ɗan ɗariƙa fa wallahi ya yadda kai kana gyara cikin jawahirul ma'ani wallahi ya yadda kuma malami ne a cikin su wallahi haka ne yace alhamdulillah ya yadda kai bakanike ne na cikin jawahirul ma'ani kuma malam abin da nake so su fahimta shi ne magana ake ta karatu wannan yana nuna gazawarsu wannan yana nuna ba za su iya ba kamar yadda ko nan ne aka dawo da su aka mu samarin sunan nan wallahi malam sai sun janye sai sun mai da abin da suka faɗi cikin aljihunsu ko su ne suka zo wannan kan wallahi haka ne tabbas akaram kallahu duk karatun da kace ana biye da kai tun daga halka na ɗaya. Hmm. zuwa wannan halka ta sha wallahi malam ana biye da kai kuma wallahi malam har su suna gefe suna jinka wallahi malam amma ba za a iya kira ba sai a uwa ba a ji ba daga an samu wata matsala ba ta karatu ba mm, sai a bullo ta nan sai a bullo ta nan wato ashe duk ana jin da wancan da wannan duk ana jin muryar ku fa malam amma sai a nuna gurin matsala ta surutu ne kawai aka ji na karatun duk da aka yi da littafin da aka ɗauko da budewa da aka yi duk ba a ji wannan ba amma an ji wancan ba na karatu ba sannan kuma malam ina so na ba da wani sako hmm. ina so na ba da wani sako a karmakan lawo idan malam ya sami dama ya yanke min wannan sakon da Allah a yi postin dinsa. Akwai wani akwai wani jagora da na gan shi ya fito ɗazu yana wa'insu zantuka Allah ya saka masa da alkhairi mu tafiyar ahal sunna akwai mu da girmama shugabanci mm. saboda ba don komai ba zantukan mu tabbas suna da tasiri saddan da zari'a don haka zantukan mu mu ɗalibai suna da mahimmanci a cikin al'umma Amma abin da nake kira shi dukkanin wani wanda yake jami'in tsaro fatanmu mu karan kanmu in babu zaman lafiya karatun nan ba za mu ba. Idan babu nutsuwa karatun ba za komai ba zai yiwu ba sai ta hanyar karatu. Dole. Sannan kuma karatu shi ma ba zai yiwu ba sai ta hanyar zaman lafiya da tsaro. haka ne kuma zama lafiya hmm. amma ina kira yawa amma ina kira idan mutum kana da site ko kana da aƙida ka ko harka na siyasa eh. to mu addininmu da malamanmu a gaban komai suke malami ne daurawa ni dan kano ne kuma na san abubuwan da ake na siyasa a kano yawa wannan ina so da allah a daɗe wannan saƙo ne yake so na kai ni ɗan Kano ne mm. na taso a Kano abubuwa na siyasa na sani a Kano Malam Aminu Daurawa da wace gwamnati yake tare da menene duk na fahimci wannan abin amma kira ga ahli sunna na Kano mu sani cewa aqidan mu a gaban komai take malaman mu masu karantar da mu addini tauhidin Allah a gaban kowa suke saboda su ne suke dora mu akan hanyar tsira hmm. don haka kowane fati za mu iya barinsa don kare mutuncin malamanmu don kare mutuncin addininmu malamanmu da ba su da alaka da addininmu babu ruwanmu da su amma suna da alaka da addini da haka za mu iya bi ta kan kowane fati saboda akwai wanda ya yi wata magana ɗazu a cikin zantukansa akwai ra'iha na wani sai wanda daga ciki zan faɗi ban kama sunan kowa ba amma wanda nake da shi ya san da shi nake malami ni daurawa wai an ce wai waɗansu malamai sun ce wai ya yi kuskure wani malamai ne farko ma kenan ah. wani malamai ne suka ce ya kamata a zo da su a zo da shi sannan kuma abin da aka ce wai in dai ba aya ba ce wai ƙala Allahu ƙala rasuluhu in dai ba aya ba ne kowai da hadisi za a yi kaza kaza in kaza za a yi kaza haba dan Allah a tsarin ilimi in ka ji mutum yana kawai aya da hadisi to bai ma fahimci addini ba kwata kwata akwai abubuwan da dole suna buƙatar tafsiri akwai abin da aya yake bukata kawai irin al'amura na aƙida na gaibu ko hadisi akwai abin da kuma a'a dalilai ne daga cikin dalilan shari'a akwai wayanda aka yi ittifaki kai. akwai wayanda aka yi sabani kai. da aka ce iyaka aya da hadisi kala lahu kala rasulu wannan maganar ya kamata a duba daga ciki mai bayanin sai na ji yana faɗi an tambayi malamai su waye malaman wai malami ne daura sun ce kuskure yi saboda me suka gane kuskure ya yi ta wace hanya na ina dalilin su na cewa kuskure ya yi karkari alal akal ka ce zantukan malam aminu daurawa a fahimtarka a fahimtarka kawai ka ce kai kana ganin bai kamata ya kawo su anan ba amma ka ce kuskure ya yi bai saba waƙe ba duk abin da ya faɗi haka ne sannan kuma akwai irin wannan zantukan cikin littattafai a ce wa'yansu malamai sun ce su waye malaman ai sai a haɗa su da shi malam aminu da su wa'yanda suka ce kuskure sannan kuma akwai ra'iha na sai cikin maganarsa hmm. wai yana cewa ai ita ma yarinyar ta yi kuskure saboda ai ba ita ya kamata ta ba da amsa ba sai can kuma sai ya ce abubuwan da ta faɗi zagi ne sai ya ce amma ta wani abin in an kalla ka wannan duk bai kamata a ce duk irin wannan wato ta'aliƙin a ringa yin sa ba eh abin da ta faɗi malamai ne ya kamata su yi kaza amma idan an duba ita ma cewa zagi ne amma kuma ta kaza ka wannan duk bai kamata ba na shi yasa dan haka to mu sani cewa mu ba ma wani fati eh ba ma wani fati ma na ni don mun san site din da yake yawa ƙara'in sun nuna da haka mu ahli sunna ne kira ne ga ahli sunna na Kano kakaf gaba ɗaya zancen kuma kusakurai ko kuma ɗaukan mataki akan waɗansu abubuwa wallahi muna goyon baya muna goyon baya a kare rayuwar kowaye muna goyon baya a ɗauki mataki akan duk abin da ya kamata a ɗauka kuma sa'an nan mu kuma muna kira zuwa ga matasa ga kowa cewa da Allah kada mutumin da ya ɗau mataki a hannunsa kan wanda ya ɗau mataki a hannunsa ya yi haƙuri abu ko da a ce addini ne ƙarara ya fito tana abin da ake ganin cewa kaza ne to wannan bai kamata a ce mutum ya ɗau mataki a kan eh, a hannunsa ba akwai hukuma muna girmama tsaro saboda sai da tsaron ne karatun ma zami sai da tsaron ne za mu rayuwanmu kuma waɗannan da kuke gani jagorori wallahi sun matsalai suna ƙoƙari mu cika eh, amma da Allah irin zantuka da za mu ringa yi mu daina zantuka wayanda suke nuna muna da wani ɓangare. kuma an mu ringa wai ƙoƙarin cewa yarinya zagin zagin malam Aminu ta zagin sa kai idan an ce kuma san bata zage shi ba to shi ma ta zantukan da ya yi aibe ci mata a mutunci ba yauwa kaga da haka nan a ringa aunawa kawai shine abin da zan ce Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace kuma ya kamata ma ni da abin da na so malam Musa da ya faɗi maganar nan ai ya ce ai ya dage ya ce kuskure kamata ya yi mutanen tsaro ɗin da za su ƙara fitowa sai su ce eh to kun ji wanda ya ce ya yi kuskure ya dage ya ce kaza kaza amma ba a faɗi ko wancan ba Allah ne ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa barakatuh ba kuma la alkana jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ni da mai na ga lokacin tashi na yayi karshe na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuran mu ya ba mu ikon gyara matattun Allah ya yi musu Allah ya rahamce su ma marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai ma lafiya mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته